dan kamar ta a wannan yammaci na litinin wanda ya dace da tara ga watan ramadan a wannan shekara ta 1424 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na uku ga watan sha daya shekara ta 2003 miladiya je idan ba manta ba mun da a karshen aya ta ɗari da talatin da uku haka ne ko da ashirin da tara kai da ashirin da tara cikin wannan sura mai albaka suratu ali imran yau kuma za mu tashi farkon aya ta ɗari da talatin kafin haka akwai yin tambayoyi da aka rubuto kaɗan daga cikin su mai tambaya na farko yana cewa ka yi magana kan cewa wanda ya bada da akan annabi yusuf ba jariri ba ne ba ba ruwaya da nuna haka bayan ko akwai hadisi da aka ruwaito ga ke kawo shi da sanadinsa hadisi yana cewa ta kallama masar arba'atun wa hum sigarun zaka rafi da yusuf ka fata kuna insha Allah wato bayan ya kawo ce wannan mata ɗaya ya ise ka na farko da hadisin ka da'ifi ne bayan Allah kun wancan lokacin na ce akwai hadisi amma da'ifi ko kuma abin da bai tabbata ba ka duba cikin sayi da jami'a sabiyar karkashin jerin hadisi na dubu hudu da ɗari bakwai da hamsin da tara hadisi ne da'ifi hadisi da'ifi kuma ba a kafa hujjar sai ka neman wani kuma wannan kuma yake cewa ya rubuta cikin harshen larabci ne hukuncin mutanen da suke sallah a kan tituna kuma mata sukan wuce ta gaban su lokacin suna cikin sallah kuma galibin matan ma ariya da gasar tufafi amma tufafin da ba tufafi na mutunci ba me hukuncin sallar su ya tabbata cikin sahihu muslim cewa ya qata salata rajuli idza lam yakun bayna yadayhi mithlu mu'khiratir rahli mar'atu. wal WalKalbul wal kalbul Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa abin da ke yanke sallar mutum matukar babu sutura a gaban shi abu guda uku ne abu na farko mace idan ta wuce ta gaban ko da hijabi sai ballan sana mara hijabi matukar ba sutura a gaban ka lokacin da kake sallah to sallar ka ta kare ta yanke sai dai ka sake wata abu na biyu jaki idan jaki ya ketara maka gabanka ka lokacin da kake sallah ita ma sallar ka ta riga ta yanke sai dai ka sako wata daga fari abu na uku alkalbul aswad wato bakin kare waɗannan al'amura guda uku idan sun wuce ta daban ka yayin da baka da sutura ko baka da sallah kenan sai ka sa ko wata sabuwa dan haka sai mutane su yi hasara wannan wajibi ne ga dukkan mutum idan zai sallah ya tabbatar ya tuni sutura idan akwai katanga a gaban ka tsaya daidai sai tun katangar ta da wani ba zai wuce ka da ita ba shikenan ba sai ka sa sutura ba da haka sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan sun shigo masallaci sukan yi rigingine yin sallah a inda tawari suke tsawari shine ginshikin masallaci wannan ya kokari ya zo nan ba wanda ya tsaya tsakiyar masallaci ya sallah a cikin su kowa na kokari ya tsaya inda wato ginshikin masallaci yake dan ya zama masa sutura to sai dai yana kai mutane a gaban ka da zaune kamar ranar juma'a ko dan sauraron karatu to ka ga duk da ke gaban ka mutumin da ke gaban ka sai iya sa shi ya zama to shine sutura ka sai dan wani zo zai kai da ka da shi zaka hana shi to kaga wannan a cikin masallaci ma kenan dan sana kuma idan mutum yana sallah a waje ko yana sallah kan titi lalle ya kamata a kiyaye ma'ana ko da mace ba ta tara maka mutane suke tara maka ma ka jefa cikin hadari don manzo Allah sai sunan wasallam mutumin da yake wucewa gaban mai sallah da ya san abin da ke kan shi na laifi da ya gama ce ya tsaya har 40 to 40 na me shekara 40 wata 40 mako 40 kwana 40 sa'a 40 mafi karanci da kace sa'a 40 to ko da wannan ne kadai a ce da ka san abin da ke kanka na laifi da ka gwamnati gara ka tsaya har tsawon awa 40 sama da ka wuce ta gaban masallaci kaga wannan na nuna wucewa ta gaban masallaci yana sallah wato laifi ne sannan shi masallaci kuma lalle ne dauke sutura daukar sutura din nan wajibi ne ba wai musahabi ba wajibi bisa ga zance mafi inganci wannan kuma yake cewa na karanta wani hadisi da yake cewa manzo Allah ya ce an bujuro min da zunubai na al'ummata ban ga laifi fi girma sama da laifin mutumin da ya haddace wani abu na alkur'ani sannan ya manta shi wannan hadisin shi ma da'ifi ne bai inganta ba duk hadisin da ya nuna cewa wanda ya haddace wani abu na alqur'ani kuma ya zo daga baya ya manta yana da laifi ko kuma ma da an da ta hukun ko kaza ko kaza duk wannan hadisan ba su da asali cikin addini sallallahu alaihi mutum ya haddace alqur'ani sannan kuma sakaci ne da hasara mutum ya manta amma ba wani zunubi da shari'a ta yi tanadi ga mutumin da ya manta wani abu da ya haddace na alqur'ani sai dai kun saka babu yayi hasaran falalar da yake kamata ya samu a matsayin sa na wanda ya haddace wani abu na alqur'ani tunda wanda yake da haddal qur'ani Allah ya ba shi daraja ya ba shi falala sama da wanda ba ya da haddasa ko da gawawaki aka tara manzon Allah zai sa abin ne sa cikin kabari ɗaya irin yadda aka wa katla wanda suka yi shahada a yakin uhud ana hada mutum biyu mutum uku cikin kabari yayin da aka kawo su sai manzon Allah ya ce ayyuhum kana akthara akhzan lil qur'ani. wane ne cikin su yafi har da mai yawa idan aka nuna sai manzo Allah ya fara gabatar da shi a gaba cikin sawa a kabari kafin mai bi masa wajen hadda kafin mai bi masa wajen hadda da hadda alqur'ani tana da falala ko shakka babu amma mutumin da ya haddace wani abu ya bari ba a cewa yana da wani zunubi da ake masa sanadi ko la'anta duk wannan hadisi ne da'ifai marasa asali cikin addini wannan kuma yake cewa um, ta yi bayani dangane da yanka cewa idan an yawa mutum haihuwa idan yaro namiji ne yana da hali ya kamata ya yanka rago biyu idan mace ce kuma ya yanka rago daya to idan mutum ya yi niyyar yanka biyu din alhalin mace ce aka haifa masa shi ma ya halaka ya halaka babu laifi idan ka yi da kyakkyawan niyyar samun lada duk wannan zaka shiga cikin umumin fadin Allah ta'ala fa ta tawwa khairan fa huwa khairul lahu duk mutumin da yanzu ko yaro aka baka namiji a madadin lagobi sai ka yanka uku ko ka yanka hudu matukar ba alfahari kai nufi ba ba so kake ka nuna kanka kai wani bane a kai ne dan Allah dan neman yardan Allah dan godiya da Allah ya halatta a san abin da aka wajauta maka ko lagon lalle ka tafi yanka ɗaya kai da mutanen gidanka ai yayi amma a madadin ɗaya sai ka yanka goma ka yanka nawa ai yayi ka karin ladan ko hadaya ka je lokacin aikin hajji ka yanka dabba sai Allah ki kuma sai karamin alhadi abin da ya sauka na hadaya amma maza Allah sai da yanka rakumi dari tattun duk da hannunsa arba'in din ya bari aka fa sallallahu alaihi wasallam ba wani asabiri a garin ku da ya taba yanka rakumi goma ma a aikin amma maza Allah rakumi dari shi kadai sallallahu alaihi wasallam saboda ya kowa kyauta jira da aminci tabbata gare shi da haka wannan tsarin falala ne idan ka yanka rago sama da daya game da ya mace ko ka yanka rago sama da biyu game da da namiji da Allah madaukaki ya baka godiya ce ga Allah shi ya halatta mutum ya zama masa uku bai halatta ba azumi mafi tsawon azumi na nafila shine mutum yayi azumi irin na da annabi dawo shine kai yau gobe ka huta jibi kai gata ka huta azumin nafila ba su halatta mutum ya jira wata dai yana yi dan annabi bai taba yi ba Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wa sallama ta faɗa cikin hadisin da Imam Bukhari ya rawaito a kitabu Siyam tace ban taba ganin Annabi na yawaita azumin nafila a wani wata ba kuma da watan Sha'ban tare da haka baya azuntar azumin ga watan gaba da yansa da haka daga lokacin da ka zo kai wata guda ɗin tur ba azumin farilla ba ba kafara ba na nafila a jere kai wata guda daya ka tabbatar bid'a kai ka saba koyarwa manzon Allah in za ka yi koyarwa manzon Allah sai kai ka huta kai ka huta kai ka huta haka ya dace kai litinin da alhamis azumi uku a kowane wata da sauransu ka kinta ta azumi da manzon Allah ya kudai sarkiwa mutum rikai amma kullum kullum kullum manzon Allah ke cewa la sama man sama al-abad la sama wala afsar wanda yake azumi kullum kullum ba ya da azumi shi bai azumi ba shi bai shan ba shi bai sha ruwa ba ballan sana'a ce bai yi azumi ba shi kuma bai samu ladan masu azumi ba tun da yayi kullum kullum ba ta yata kamata mu kiyaye wannan la kama wala asa yaya hukuncin yin birthday idan an kewayo ranar haihuwa ta kewayo a yawa yaro bikin birthday wannan kiristanci ne al'ada ce da ta dace da musulunci ba ba wani birthday a cikin addinin musulunci daga ranar suna yini na bakwai din nan aka yanka mutum ragon suna magana ta riga ta kare ka ce bari sati ya zagayo kai wani biki ko sati ya zagayo kai sake wani biki ko shekara ta zagayo kai biki duk waɗannan bid'o'i ne sannan koyi ne da kirista cikin al'adunsu wanda mu al'umma ta addinin musulunci so ake mazanto al'umma mai cin gashin kanka wanda ba ka kwaikwayon waɗansu ta'adu da al'adu daga wajen wata sai dai a toya daga wajen ka domin ka'idar koyo da kwaikwayo ita ce kullum mai rauni shi ke kwaikwayon mai karfi a yayin da ta kwaikwayi yahudu ko nasara abinda ta ɗauka shi ne yake da abin a koya kai ba ka da abin a koya a wurinka sai ka zama mai rauni kai ne kaskantacce wulakantacce ka mai da shi ne mai daraja ɗaukakacce ba ka kalme da mutanen mu suke zo ana wa yaro ba zai ko cewa kansa ko yawa ba ta ko mai duk wannan al'adun ne kirista ya kamata musulmiya ya tarkace kansa daga wannan dabi'un ba su dace ba Allah gane da mu wannan yana magana a kan wato ainihin mutumin da an yi magana a kan hawa a taba cewa ta fi ya halatta mace ta wadan a taba ta hawa a kun gani ya kamata ku rinka yawa mutum adalci a cikin zance idan kuna saurare ku rinka ba da kunne kuna saurare saurare mai kyau daga jin magana ta ranar in Allah ya baka fahimta da kaifin kwakwalwa zaka fahimci cewa ban ce ya halatta ba mutlaqan domin abin da nake idan muka kalli larurar da mata suke fama idan aka ce ba za su wadan dan ba to akwai larura amma idan kan hau kuma ga me kuma ga illar jikin ta zai goji jikin namiji mutumin da ya faɗa wannan kuma suka lokaci ya ce ya halatta mutlaqan ya kamata ku ranka fahimtar me yake cewa ko shakka babu bai halatta ba jikin namiji ya taba jikin mace sawan a cikin motar haya ko a kan dan ba to abinda muka ce shine a yau idan muka ce sakamakon haka bai halatta ba kowa ya hau dan acarba mace ta hau bayan namiji ya koye ta akan mashin ba mijinta ba muharramin ta ba to abin da zai faru shine mutane za su samu kansu cikin kunci domin wannan fatawar ta iya yiwa ga wata ba za ta iya yiwa ga wata ba wanda kake akan titi da yake dandana akwai motocin haya dandana ta je ta dawo inda za ta kaga in ta hau dan asaba neman fitina ya kamata su tsaya ko da minti 20 ko minti 30 ne har bas ta zo ko tabin ta zo dan ta shiga ta amma an tawo dan ta ba ga neman rigima ne amma wata kuke wani lungu inda tabbi ba ta zuwa yan bas ba ta zuwa wajen ko ya tashi da kuma tafiyar kilomita biyar ko goma ko sama da haka dan ta je asibiti ko dan ta je wani wuri ko dai ka hana ta zuwa gaba ɗaya ko ka ce ta to idan ta hau ya zanto kenan ko ba ta buɗo ta halatta mutlakan dan ta hau ko kuma ta hau alal larurati ta hau alal laruri a wancan lokacin hannu sai idan za a hau sai a duba waye da tijo wanda ya san ya kamata an na kwatanta yan ataba waɗanda suke masu kananan kaya da bakin gina su tsani da kuma wanda za ka ganshi da hula na ce duk wanda ka ya sa hula na ataba to ba zai gudu da yawa ba dan ko yi gudu hula su za ta <laughs> haka ne ba ba to idan aka ya kamata wanda an hango tunda da larura ce kuma sai a sake fattakullaha da yamma ta sa'ilin nan kuma sai ne bayani akan cewa ya kamata a gwamnatoci ma su wadatar da mutane da motocin haya musamman a ware motoci na haya waɗanda suke tsantattu na mata to duk mutumin da haka kuma sai ka zaka cewa ya ce ya halatta a waɗanda ba sai ka fahimta ka ni ban faɗa haka ba kuma ba na jin kuma kun fahimta ka irin yadda ya fahimta din nan ya halatta a rubuta suna akan kabari wannan yana daga cikin bidiyoyin wannan zamanin bid'a ne abin da ake akan kabari bayan an binne mutum daidai da kasar da za a fara ba a san ta wuce tsani daya idan ka tabe ya tsinka haka tsawa haka ya kai inci nawa ba zai wuce bakwai ba kaddara inci goma kada tudun kabari ya wuce inci goma duk kabarin da ya wuce inci goma imam al-qurtubi ya ce wajibi ne a sassabe shi a mai da shi daidai wa daidai ka duba cikin tafsirin qurtubi cikin suratul kafi ka sha mamaki ba malikiya kuke ba a duba gani <laughs> wallahi ki duk kabarin da ya wuce wannan yadda manzo Allah ba yace yace ya zama wajibi a sassa gaji sai an dawo da shi yadda manzo Allah ya ce to sannan kuma sai mutum ya dauki dutse sai ya sa a daidai kusa da kan mamacin dan mutum ya shaida kabarin dan uwansa amma ba suna ake rubuta ba idan ka dauki dutse da kanka ka sa ka fada yan uwan cewa ko da kun zama kabarta da kabarin dan uwanmu dan da alama da na fara dutse sun yi dutse din shine alama da haka Abdullahi da Mas'ud kafin ba ya mutu yayi wasiki da cewa ko da bayan na mutu idan kun zo gina kabarin na kare wuce tudu kaza sai ku yi mun kuka duk abin da ya san za a yi na bid'a sai da yana yace ku dauki hoge ku sa a daidai kusa da kai kaina dan shine sunnar manzon Allah a rubuta suna da katon allo wani ya mutu a watan julai kuma kasa julai ma kuma kuma a makabartan musulmi a watan januari duk sunan watannin arna da sunan gumaka kuma a watan <laughs> kaga mutum babu ha fauka ba a buke matsalar suna da yawa ya kamata mu kiyaye wannan amma na duk wanda bai kaje makabarta haka za a gani ta musulmai wato wanda ke nuna har yanzu sunna fa ba ta yadda cikin jama'a yadda ake bukata ba kiyaye yake daga cikin sosai ya halatta mace ta shiga makabarta eh ya halatta hujja ka duba ko da cikin riyadu salihi na kusa hadisin matan nan da ta ta tsaya a gindin kabari tana kuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya same ta yace da take biyar Allah ittaqillaha wa hasibi ki ji tsoron Allah isbiri wa hasibi ki nayi ki hakuri ki nayi maladan sai ki da ya mutu to ba ta fara annabi da yake magana ba sai iyyaka anni fa innaka lam tusabbi musibati da kuka ba lori dan ba kai aka wa mutuwa ba shi sa ka faɗa wannan magana manzo Allah ya ce kuma sai tafi da bayan ya tafi aka ce da ita manzo Allah ne kika faɗa wannan bakar magana sai ta tafi gidanki dan ta ba shi hakuri manzo Allah ta inna masabaru inda salmatul ula lokacin da kika abin lokacin ne hakuri ba wai sai da kika zo nan gidanki zai ki ba na hakuri sallallahu alaihi wasallam mahallin shahid ana manzo Allah ya same ta a wurin kabari kuma sunnar annabi ta nuna ba a yin kabari a gida makabarta ake kai mutane a binne don in a gida ne ya manzo Allah ya je gidan ta ya gani a makabarta ne ya same ta kenan wannan yana halattun mace ta je makabarta shine hujja ko ɗaya daga cikin hujjojin malamai wajen halattun mace ta je makabarta to amma manzo Allah ya la'anci masu yawan zuwa makabarta cikin mata zuwan su akai akai shine aka haramta amma ko ɗaya a shekara ko so biyu a shekara dan su je ziyartar makabarta ta yi addu'a ta dawo ta raya sunnar manzo Allah kuma zuwan makabarta ya tana mata mutuwa wannan ya halatta ko kace sunna ne saboda wancan hadisi da irin ransa ina fatan kun fahimci wannan ya halatta mutum bayan ya kammala karatun Qur'ani sai suraka Allahu alazim bai halatta ba bid'a ne dan ya kammala karatun Qur'ani kawai shiru zai ko kuma yana da bukata ya roki Allah ya yi tawassuli da karatun da yake amma fatan suraka Allahu alazim baya cikin abin da Annabi ya koyar bid'a ce wanda take ta kusa kusan nan ma ba yau da take na dogon lokaci ba ina ingancin cewa mutum ko da ya mallaki kudin zuwa aikin haji ba zai biya ba sai in a cikin makwabtansa ba mai jin yunwa to ba wanda zai yi jinar jinar haram wai kuma ma sai an lissafa a nan dama mutum 40 mutum a nan hagu mutum 40 gabas da yamma kur da arewa na farko dai makwabtaka ba a iyakance ta da mutum 40 wannan magana ce ta malamai kurtubi hikaito a cikin tafsirinsa ina jin cikin tafsirin suratul nisa wajen fadin Allah ta'ala wa abdullahi wa la tushriku bihi shay'a amma maganar cewa mutum ba zai je aikin hajji ba sai makawacin sa ba jin yawa wannan ba gaskiya bane ba hadisi bane ba magana sahabi bane ba magana tabi'i bace ba magana ce da kake yawo a gari kawai kitabun ra'as ne maulanka mutane suke faɗa yadda suka amma ba wata hujja kai abinda ake cewa shine idan ka je aikin hajji na farilla ka je aikin umara na farko ka sauke da na biyu da na uku da ka je da ka ciyar da makocinka da ke cikin jin yunwa da ka tallafa wa ɗan uwanka musulmi da ke asibiti baya da lafiya da ka ɗauki nauyin mai wa'azi ka sura shi yankin Niger Delta zai yi shekara guda ka ware albashinsa da ka je aikin hajji da kai wannan wanne yafi ko saka babu yin waɗannan ayyukan ya fi zuwa aikin hajjin ka na nafila ya fi zuwa aikin umarar ka na nafila da muke cikin Ramadan sai mutane sun ta zuwa umara kuma ga makwabtan su nan wadansu wani ya wata shida a asibiti kan abin da kila abin da ake bukata a yi masa aiki naira dubu goma sha biyar ko dubu ashirin suka tallafa masa ba wani an kullo ɗansa a makaranta wani ya ya zama makaranta na da result mai kyau sosai da sosai zai iya ɗaukan a kowace jami'a a kwasa-kwasai waɗanda zai fito ya zama mutum al'umma ta yi alfahari da shi sai ka kafa biya masa kuɗin makaranta sai ka zo ka raɗa ka tafi umara ka je kai baka iya tsawa kuma kai baka iya sa'ayin ba kuma ka je ka yi ta surutu a gindin kaba kuna yi da mutane wani ya zo shi kaɗai a wani ya biya wa mutum biyu sun zo ai da wani da mutum bakwai yake zuwa bana shi kaɗai ya zo kuna ta yi da mutane kuna cin nawa mutane ba haka mutane ba suke ba ina ka an ba rabi ya je ba shi kadai da ba kai mai saka kai shi ya ji shi kadai ya zaza wani a wani ya fada kwatami waɗansu kalmomi da zaka ji an kasuwa suna fada junan a wani ya fada kwatami wato bana ba kamar ba ba kenan Allah ki kiyaye mace ce sai ta tara su sai ta bar ya sai ta bar miji sai ta bar iyayenta guda biyu me rabon kowanne a ciki to ka je kotu mana raba muku idan mace ta rasu sai ta bar ya ita kadai ba kowa to sai ka bi yin cikin Allah ai za ka samu rabanta fa in kana wahidatan wala nis ita kar ka ga rabin dukiya za a bata to shi ko miji me za a baki miji kuma za a baki ɗaya cikin hudun dukiya ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن wala fa in kana lahunna wala لهن ولد ar-rubu'u min mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusuna biha aw dayn kaga miji za a ba su kwata da dukiya sai cikin hudu ya a ba ka rabi to sai iyayenta guda biyu da suke da rai wa li abawayhi li kulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad da uwa da uba kowa za a ba su ɗaya cikin shida nan wannan shine rabon amma kullum ba na yadda in fada in raba mutane gado kullum dukan ce mutane su je kotu a raba musu gado sai dai zai iya yin bayanin rabon kowa amma tantance rabon su je kotu dan kawa kowa haƙƙinsa a hannunsa ya je kotu saboda idan kana gangancin raba mutane gado za a zo a baka labari ba yadda yake ba sai ka raba rigima ta taso wata rana sai ka na aiko maka mafi daga kotu ana neman ka fatawar ka ta raba gado ba daidai ba kai kuma ka ba da fatawa ne gurgurdan da aka baka labari yanzu wannan takaddar dai wannan shine rabon kowa gurgurdan yadda wannan ayoyi suka nuna cikin suratul nisa'i amma a dauki rabon kowa a bashi ita ya a ta rabi miji a bashi ɗaya daga cikin hudu uwa da uba a bashi kowanne ɗaya cikin shida wannan sai sun je kotun musulunci wannan mai tambaya ta karfe yana cewa wai dan Allah barin gemu da tsage riga su kaɗai ne sunna a yana cikin sunna amma ba shi ba ne sunna ita domin wasu ya lura ko da dama idan suka dage suka bar gemun su suka dage rigan su kuma sai ka ga wajen alkawari ba sa cika alkawari ga cin amana ga ha'inci ga zamba cikin aminci ga yaudara ga dukkan waɗansu ɗabi'u marasa kyau ko shaka babu waɗannan mutu kyauta ba domin wannan baya nufin wannan ne kadai sunna duk ma wanda ya fahimci sunna a matsayin wannan abin ne kadai guda biyu sunna to yayi kuskuren fahimta ko shakka babu suna cikin sunna gemu sunna ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aski kuma alama ce na mutum baya sai da sunnar manzon Allah ke. kamar yadda mutum ya dage tufafin kar ya bari tufafi ya je kasa da idan sawu wannan wajibi ne cikin addinin musulunci ba ba musahabi ba lalle namiji ka tufafi sai kasar kasa da idan sawu wannan ko shakka babu haka amma dan mutum yayi wannan kuma cikin sai ya zama ya zama yana jira kawai a kusa su shiga aljanna ranar tashin kiyama duk da cin amana da zai da rashin kyauta wannan bai dace ba Allah gane da mu Allah fahimtar da mu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin ayar da muka tsaya akan ta jiya walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u wallahu ghafurur rahim me kuma yake ayar da muka tsaya a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وعزيوا الله والرسول لعلكم ترحمون وبنجد يا أيها الذين آمنوا يا وأن تكي إيماني لا تأكلوا الربا kada ku ci riba abu'afan mudha'afa ninki abin ninkawa wattaqullah ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala la'allakum tuflihun dan ku zanto waɗanda za su rabauta واتقوا النار التي أعدت للكافرين كتورتوتا ودا أكرغا أكي تاندنتا أكي تتلنت للكافرين دومن كافرين sannan wa atiu Allah wa rasul ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzon sira shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la'allakum turhamun dan a ku a ranar tashin kiyama malamai sukan yi tambayar cewa menene abin da zamu fahimta karkashin kawo wannan aya da take magana a riba a tsakiyar ayoyin da suke magana akan yakin Uhud an bude magana akan yakin Uhud tun jiya wa iz gadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minin maqa'ida lil qital wallahu Sami'un alim ayar da take babu hoton kamar ga annabi nan na tsayar da mutane a fagen fama kai da wani da wani ku tsaya anan a jabalin ruma ya tsora mutane ya ce ku tsaya anan koda ko da kun ga kafirai na mana ɗiban karan mahaukaciya ya karku so har sai in na ce ku sauko ko da kun ga suna mana ɗiban da shaho ta dan ko kar ku sauko sai na ce ku sauko to ana magana akan wannan ana magana akan bishara ta aiko da mala'iku ana magana akan kaza sai aka zo magana kan riba ya ayyuhal ladina amanu ya wanda suka yi imani la ta'kulu riba kada ku ce za ku yi mu'amala da riba domin al'aklu anan gurin ba wai abin da ake nufi da shi shine ci ba dan kar wani ce to ai mu ci kudin ruwa ne aka hana amma in mun yi tufafi shi babu laifi in mun sai abin hawa babu laifi al-aklu anan ma'anarsa al-intifa amfanuwa kar ku kowane irin dangin amfani da kuɗin ruwa ki sha sutura mallakar gida mallakar fuloti mallakar abin hawa yin sadaka yin kyauta da kuɗin ruwa duk bai halatta ba shine ma'anar la ta'kulu lakin Allah ta'ala abara bil akli Allah ya bada labarin al aklu dan shine abin da yafi yawa sama da sama da sauran amma ba wai dan sauran kuma sun halatta ba abu afa mu ba afa ninkin ba shine malamai suka ce abin da zamu iya fahimta karkashin wannan shine lalle mu'amala da riba abane da aka sani laraba suna yi a lokacin jahiliya musamman riba wadda take mafi muni ita ce riba wadda aka gina ta akan ninkin banki wadda suke wadda idan mutum ya baka bashin naira dubu daya daga nan zuwa alhamis idan alhamis ta zo sai ya zo wajenka yace imma an taqdi wa imma an turbi ko dai ka biya ko kuma in kana bukatan sai gobe to ni kuma zan kara maka wani abu akan naira dubu kullum za a baka ka'ida akan cewa idan kai da kowane mako ko kowane wata in ba baka biya ba to kaza ya karu in ba baka biya ba to kaza ya karu tun kana bin mutum naira dubu daya sai wannan abu ya ninku sakamakon ribar da take hawa kai ya zama dubu biyu ya zama dubu biyar ya zama dubu goma kaga abu afan mu ba a wannan ita ce riba mafi muni wadda mutane ke mu'amala da ita tun lokacin jahiliya to sai Allah ya nassanta haramcin ta a tsakiyar ayoyin da suke magana akan yakin Uhud domin a nuna mana cewa sojoji da za su tafi yaki bayan kyakkyawan niyya a cikin zuciyarsu da ikhlasi cewa sun fito ne li takuna kalimatullahi hiya al-ulya dan kalmar Allah ta zama a sama to dole ne kuma su tsarkake mu'amalolin su na rayuwa ya zanto ba sa mu'amala da haramun wajen ci ko sha ko sutura matakar suna buƙatar cin nasara a fagen fama to kai su zanto masu ta'amuli da riba a ƙarƙashin ƙasa. dole su tsarkaku daga munanan ayyuka aka kawo riba a matsayin misali in ba haka ba sauran ayyuka ma taba'irai ya kamata mujahidun sojojin yaki ya kasance sun yi kokarin ne su domin takawa tana ɗaya daga cikin abin da ke gaggauto nasarar ubangiji a fagen fama yin ta'amala da rabu da rabu kuma ya ta karo da takawa shi yasa Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa wa taqulla ku tsare dokokin Allah la'allakum tuflihun dan a cikin ku wa taqun nar ku ji tsoron wuta hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa babu ɗaya daga cikin ku ba sai ubangiji yayi masa magana ci da ki a ranar tashin kiyama ko tafin ta babu Allah zai maka magana kai da ki dan adam ya duba gaban shi ba komai ya waiwaya baya ya ga wuta ta hararo ta tana kallon shi mazalla ta cewa ittaqun nar walau bi tamra ku ji tsoron wuta ku nemi kare kanku daga wuta ku riki garkuwa daga wuta walau bi tamra ko da da rabin dabino da za ku tsaga ku bayar miskini sadaka in ma ku samu abin sadaka ba to balla kana da abin da zaka bayar mai yawa mudu daya mudu biyu buhu ɗaya buhu biyu buhu ɗari buhu talatin kana da abin da zaka bayar don ka sayar da miskini ashe sadakar nan da zaka yi garkuwar ka ce da tsaronka daga wuta a ranar tashin kiyama in kai da kyakkyawan niyyar Allah ya baka lada shine wata kunnar ku tsoron wuta allati da bil kafirin wanda an riga an tambaye ta domin kafirai sannan wa atiu Allah wa rasul la'allakum sai Allah ke وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيب والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة أنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين وبنجد وسارعوا كل هنزلي في جدعوا إلى مغفرة من ربكم zuwa ga neman gafara ta musamman daga wajen ubangijinku wa jannatin da kuma aljanna ardu has samawati wal ard wadda fadinta shine fadin sammai da kasa wato fadin gidan aljanna shine ka hada sama daidai har guda bakwai kasa ɗaya ɗaya har guda bakwai ka haɗa su wuri guda ka miƙar da faɗin su wannan shi ne faɗin gidan aljanna to wannan faɗin kenan ba a yi maganar tsawon ba malamai suka ce me yasa ba a yi maganar tsawon ba sai aka yi maganar faɗi suka ce galibi tsawon abu ya fi faɗinsa tunda har aka yi maganar faɗin aljanna ya kai faɗin mai da kasai gaba ɗaya to tsawon ta yafi karfin kwatance ke ya fi san ya fi karfin dan da za a maka kwatance da sama da kasa za a maka kwatance don su ne mafi girman halittar da kai ka gani to da me za a kwatanta ma kuma yanzu tunda fatan ba kenan ina ga tawa waɗansu malaman suka ce a'a saboda fadin da tsawon dutse ne domin aljanna mukabbaba ce tana da kubba a samanta galibi gini da aka yi mai kubba kamar irin wannan shine kubba to za ka samu da fadin da tsawon in dai injiniya ya san abin da yake ya kamata ya zama daya to shi za ce aljanna a wannan tsarin take tsawonta da fadin ta daya jannatin ardu arduha samawati wal ard wannan aya da take jannatin ardu arduha samawati wal ard ko take babu tashbihi ne mai ban mamaki domin an cire wato ainihin harfu tashbihi da adatu tashbihi amma an bayyana ta cikin suratul hadid وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كعرض wal والأرض wa yadda lillazina amanu billahi wa rusuli wato fadin ta kamar fadin sama da kasa nan sai aka cire adatu tasbihi a can aka ce ardu haka ardu sama'i sama dan aka kawo ta sigar mufrad a nan gurin kuma a sama aka kawo ta asiga ta jami'i ardu has su. wal ardu wa iddat lil muttaqin domin a nuna maka as-sama'i cikin ka ardu sama'i ismul jins ne wanda ya shafi kididdiga na sammai guda bakwai duk da lafazin mufradi ne amma tun da ismul jam'i ne ya shafi jam'i kenan me ke nuna cewa jam'i ne tunda anan an ce ardu has samawati wal ard fadin aljanna shine fadin sama fadin kasa wa iddat lil muttaqin an yi tattalinta an yi tanadinta domin masu takawa a wurin wuta an ce wa iddat lil kafirin a wurin aljanna an ce uiddat lil muttaqin wato sai wannan ya nuna mana cewa da wuta da aljanna ta an riga an kammala an halitte su an tattala abin da ke cikin kowace na abin da ya dace da ita wuta abin da ya dace da ita na azaba duk ina ta aljanna abin da ya dace da ita na hurul ini na ni'ima da komai da komai duk yana ciki dan an ce uiddat wanda yake fi limadu ne mabani lil majhul an riga an kammala ma'ana rufi atil wata fata so ke nan an riga an kammala ginin aljanna an riga an kammala ginin wuta a wuta sai aka ce lil kafirin an yi tanadin domin kafirai a cikin aljanna sai aka ce wai daddal muttaqin an yi tanadin domin masu takawa waɗanda suke rikon garkuwa tsakanin su da zabar Allah garkuwa ta imani garkuwa ta aiki na gari garkuwa ta dabi'u na gari imma baka san suwaye almuttaqin ba ayata ta fassara a gaba alladheena yunfiquna fis sarra wadarra su ne wanda suke ciyar da dukiya su fistarra a hali na yalwa wadarra da hali na kunci idan suna da akwai da yawa za su bayar da yawa din idan suna da kaɗan, za su bayar da kaɗan. duk wanda aka sai kawo dukiya fi sabilillah sai ku ne masu kuɗi. ni na ɗan kaɗan ne ku ne masu da yawa Sai da sai akan in ya samu da yawa din ba zai bayar ba duk wanda yake bayar da dan kadan shaida sai akan in ya samu da yawa kuma zai bayar da yawa da haka mutum na koyawa kansa kyauta da sadaka ne dan abin da yake da shi komai kankanin su ma na cirewa yana bayarwa shi yasa sabai lokacin da za a je gazar tabuk lokacin da wani zai kawo dinari ɗari hudu wani ya kawo dinari kaza usman dan afan ya kawo rafuma da abin da ke kansu na lafsun kaya da komai da komai a daidai lokacin ne kawo mu da nabi guda ɗaya na dabino yace shi ma a hada ko manzon Allah ya karba yayi masa addu'a ta alkhairi irin yadda yawa wanda ya bayar da yawa saboda al'ummar musulmi ana so kowa yayi tarayya wajen ginin ta aiki ne na gayya ba na wani mutum ɗaya ba ba na wani attajiri shi kadai ba aikin gayya ne kowa ya zo ya kawo taimakon su dan al'amura su ginu allazina yunfiquna fi sarra wa darra as-sarra halin farin ciki ad-darra halin damuwa na rashin lafiya ko halin lafiya da rashin lafiya ko halin wadata da talauci ko halin walwala da halin damuwa duk wanda ka fassara a mu'assarra abinda ke sa mutum farin ciki ai lafiya na ciki wadata na ciki walwala na ciki komai na ciki kishiyar haka abdarra cuta na ciki talauci na ciki kowane irin abu allazi ne yake kuna sassara wa sarra wannan ita daga cikin sassarta kenan wal yin al sannan kuma suna koyi fushi idan an fusata su suna da damar su bayyana amma sai su ki bayyanawa sai su haɗiye shi domin kazmul ghayz abin da yake nufi haɗiye fushin ta yadda ka yi kokarin a fuskar kawa ba a gane ka ji haushi ba ba kowa ke da yin wannan ba ba wai dan abin ya fi karfin su ba wanda ya masa ba daidai din nan ba in suna so za su rama in zage ne za su yi zagin sa in bakar magana ce su ma su iya bakar magana dan ba ka da makaranta akan titi kowa yake koya saboda haka amma saboda neman lada sai suka koyi fushin kamar mutum ba wannan ko manzon Allah ya ambaci cikin hadisi cewa dukkan mutumin da ya koyi fushi alhalin yana da ikon bayyana shi to ubangiji ne shigar da shi gidan aljanna ranar tashin kiyama ya ce zaɓi wanda kake so cikin hurul gini wannan hadisi ibnu majah ya rawaito shi hadisi ne wanda yake sahihi ne abin da za a wa mutum wato koyi fushi kamar sadaki ne na hurul dini a ranar tashin kiyama sannan manzo Allah tunda ya san abin na da wahala sai yake cewa babu wani abu da mutum zai hadiya mai kona wajen hadiyarsa irin a bata maka rai wanda ya bata maka ran za ka iya ramawa amma ka haɗiye haɗiye wannan ce ko bai wahala a cikin rayuwa yadda dan adam yake shi kadai ma na son ya zalunci balantana an taba shi to da haka amma idan mutum ya haɗe ya kyale yi kamar bai gani bai ji kamar bai ji ba ya gani kamar bai gani ba ko shakka babu wannan abin da ke tara mutum daraja a gobe kiyama amma ba kowa ke yi ba wa ma yulqaha illa allazina sabaru wa ma yulqaha illa dhuhabun azim ba mu iya wannan sai masu hakuri ba mu iya wannan sai waɗanda suke ma'abota babbar rabo a ranar tashin kiyama shi sa ɗaya daga cikin khalifatul muslimin ko umar ibn mu'minin yana zaune cikin fadawansa can gefe ɗaya kuma ga bayi suna wasa da juna can gefe ɗaya kuma ga waɗansu talakawa suna ta abin da sauransu ana raha sai ɗaya ya ɗauki takalmansa ya je jifan ɗaya sai ya samu halifa a kuma tun dama yayin da ya sami a kuma tun dama shine amirul mu'minin fa sai waya Allah ba san da idan an tashi zamu je shan ruwa gidanka ko ma'ana kamar ma bai jinya ake a nan gurin ba <laughs> yana so kar ma ya nuna ga ka jefe da talakan ya damu sai ya nuna ba bai ma ji jifan ba yana magana da na gefen ka da tallafi ne sace zagaye wa wanda zai baka kuɗi sai zagaya nan ya malam sa'idu aya tana maka bayani kamar dai haka ma'ana yana so ya mantar da talankin kar ma ya ji damuwa har dai kan nan da gaji ta tafi sa ma'ana waye zai yi irin wannan kazmul khayf kenan koyo idan kai abuwa sai Allah ya dauke ka manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambaci abu guda uku waɗannan ababe guda uku haka suke yace ma naqasat sadaqatun min mali babu sadaka da ta saba ya tauye dukiya duk sadakar da zaka yi ba za ta rage dukiya ba sai dai ta haɓaka ta wa ma zada Allah 'abdan bi afwi illa 'izza ba abin da Allah ke wa bawa daɗi da shi idan yayi afwa ba sai ya ƙara daɗa maka ɗaukaka da buwaya wa man tawaba lillahi rafa'ahu Allahu azza wa duka wanda ya tawabu dan Allah ya shigo cikin taro bai nuna kansa ba dan matsayinsa na ilimi ko na sarauta ko na kuɗi ya kaje da sauran ya ayyuhan nasu in yi haka dan Allah shi ma Allah zai dauka kai ababu guda uku haka suke tafiya da ubangiji ta Allah ta wal kadim min al-ghayb yasa da yawa daga cikin mutanen kirki sai a zage su kai su kan ba ko bayan sun ji kuma in suna za su rama za su iya ramawa sai a faɗa musu bakar magana sai kasance kawai kawo su bayan kuma su ma in sun ga dama za su iya radawa ubangiji ta ala ce wal kazimin al kayf sannan wal afina na nas da masu afuwa ga mutane an yi musu ba dai ba sai su yi afuwa domin koye fushi daban afuwa daban wani ya iya koye fushi da nufin nan gaba ne zai raba amma idan mutum ya koye fushi kuma sai ya yi afuwa to kaga wani abin da yake nan falala kuma da ya sake Allah ya ce wallahu yuhibbul muslimin ubangiji yana kan masu ihsani masu ihsani tsakaninsu da Allah masu ihsani tsakaninsu da mutane ihsani tsakaninka da Allah shine kadai tashi da ibada shine manzon Allah ya fassara shi lokacin da mala'ika Jibril ya tambaye shi akhbirni anil insan sai ce an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak ka bota da Allah kamar kana ganin sa dan in baka ganin sa shi yana ganin ka kaga cikakken imani da tauhidi ne zai sa kai wannan shi yasa Allah ce bala من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون كما ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ihsani tsakaninka da Allah kadai ta da ibada ɗayan ta shi subhanahu wataala ganin girman ka da jin tsoron ihsani tsakaninka da mutane shine al-infaq da dukiya kyauta da dadar magana kaunin ma'ruf wa magfiratun khairun min sadaqatin yatbawha adha mu'amalatu ba tare da algusu ba mu'amalarsu ba tare da ha'inci ba sai sakin fuska idan ka gama da su manzo Allah ce la ta hakaran min al-ma'ruf shay'an law an talqa akhaka bi wajhin talq karkare na aiki na gari ko min kankantarsa ko da ka saki fuska ne da dan uwanka dole sai mun yi kokarin koyon wannan duk wannan suna cikin insani to masu irin wannan su ne waɗanda aka tana dan aljanna don su wallahu ya yuhibbul muhsinin wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum su ne kuma waɗanda idan sun aikata wata alfasha aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kansu ta hanyar barin wani wajibi alfasha sun aikata wani harama aw zalamu anfusahum bi tarki wajibin wajaba alaihim ta hanyar barin wani wajibin da ya zama wajibi a kansu idan ɗaya daga cikin wannan ta faru mai suke yi zakarullah nan take sai su tana da Allah su tana azabarsa su tana rahamarsa su tana aljanna su tana wuta dandanan sai su suna su koma zuwa ga Allah fastaghfaru li dhunubihim sai su nemi gafaran zunubansu Allah ce wa man yaghfiru dhunuba illa Allah yo wane ne mai gafarta zunubi in ba Allah din ba ba mai gafarta zunubai sai shi wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ba ka zarcewa akan abin da suke na sabo alhali sun san sabo ne kokarin suke su tuba wato bawa wanda yake aikata sabo abin da ake so kullum ya tuna girman azabar ubangiji da tattali na azaba da ya ga masu irin aikata sabo din sai wannan ya sa ya firgita ya tsorata sai kuma ya tana fadar rama sai ya tana cewa a ce idan na kuma za a karba to sai ya kokarin tuba gaba ɗaya ko rage yawan ba. zai wahala kila mutumin da ya saba waɗansu ayyuka na farna guda goma ya tuba gaba ɗaya gare su lokaci guda akan sawa masu irin wannan imanin wanda suke saduda gaba ɗaya amma alal akalli ka tuba daga mafi girman su mai bi musu mai bi musu mai bi musu ka zaɓi laifukan da suka fi kowanne girma ka yi kokarin hana kanka su bayan wata daya ka zaɓi wanda yake bi masa bayan wata daya ko bayan kwana kaɗan bayan waɗansu lokuta ka zaɓi wanda yake bi musu har sai ya kasance ubangiji ta Allah ya san da zurubinka kuma kai ma mai wa'azi haka ya kamata ka ga hankalin mutane kada ka ɗauka cewa mutumin da yake laifi goma sharaɗin a karɓi tubansa sai in ya daina dukkan laifi guda goma a'a kowane laifi shi kaɗai a karan kansa laifi ne in ya tuba ya daina shi ko da yana yin ɗayan baya hana a ƙi karɓan tuban da yayi daga wannan ɗaya domin kowanne laifi ne za a yi sabi a kansa a karan kansa kadai rarragewa din suna taimakawa mutum ya tuba gaba ɗaya rashin ragewa din na sa zuciya ta kai kashe ya kasance ta bushe ba ma ta jin wa'azi sai kai wa'azi sai shiga ta kunnan dama ya shiga ta kunnan abu ina fata an fahimta ubangiji ce walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim kafin wannan hadisi ya tabbata cikin sunan na Abu Dawud da Ibn Majah da waɗansu daga cikin malaman hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba bawa da zai laifi bayan ya yi laifin da dama ta kama shi sai ya je ya tsarki sai yi sallah ya yi istighfari fati sai Allah ya gafarta masa wannan laifin da shi kai wani laifi yanzu ko cikin wani laifi nadama ta kama ka bayan yi laifin sai ka tafi ka je ka yi tsarki ka yi alwala sai ka yi sallar fara raka'a fi ayyukatin bil lailin aw naha saboda so kake ka tuba daga wannan zanuban sannan sai ka roki Allah gafara zanubanka manzo Allah ce duk wanda haka Allah zai gafarta ba ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim ilmin wadannan sakamakon su shine gafara ta musamman daga wajen su. Wajen jannatin tajri min tahtiha al-anhar da aljanna wata koramu ke gudana karkashin gine-ginanta khalidina fiha suna masu dawoma a cikin ta wa ni'ma ajrul amilin ma dalla da sakamakon masu aiki kaga sai aka ce al-amilina ma'aikata ba masu surutu ba limithli hadha falyamal al-amilun dan irin wannan sakamako ya kamata masu aiki su yi aiki masu himma su yi himma masu kwazo su kara kwazo sai ayata gaban lafiya قد خلت من قبلكم سلم فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلمون أن دعوا بياني كما دعوا جمهور bayan wancan wa'azi bai gabata dan jan hankalin masu jihadi cewa su kimsa su yi guzurin takawa dan tafiya wajen yaki bayan guzuri na kayan fada sai sun yi guzuri da tanadi na takawa da hali na dari da ihsani tsakanin su da Allah da ihsani tsakanin su da mutane Allah ya kaddara kalar min qablikum sunanu hakika sunnoni sun riga sun shude tun kafin ku fasiru fil ardi ku yi tafiya cikin kasa mana ku gani fanzuru ku duba ku ga kai fa kana akibatul mukazzibin yaya karshen masu karyata ayoyin Allah ya zama abinda ake nufi da sunnoni a nan al'ummomi da suka wuce baya su daban-daban mutane daban-daban karni daban-daban sun mutu a baya a tarihi sawa'un waɗanda suka yi hali na gari da kyakkyawan karshen da suka samu ko waɗanda suka yi mummunan hali da mummunan karshen da suka samu sun riga sun wuce baya a tarihi wanda ke nuna kuma ba za ku dawo ba dan haka a yanzu sunan da kuke tafiya a cikin rayuwarku yau wane ya mutu yau wancan ya mutu yau wancan ta mutu haka za ku tafi har ku zo ku kare wannan karnin ya wuce sai wani karnin daban kuma ku duba tarihin wanda suka wuce a baya ku gani mai kyakkyawan karfi shine mummuni mai mummunan karfi shine mai karanta ayoyin Allah hada bayanul linnas wannan bayani ne hada dinnan ismul ishara ne zuwa ga alqur'ani wannan littafi da ake karanta muku bayanul linnas bayani ne da ake yin su dan mutane wa hudan kuma shari'a ce wa maw'izatan kuma wa'azi ne lil muttaqin ga waɗanda suke masu takawa wa maw'izatun lil muttaqin wa maw'izatun da kuma wa'azi lil muttaqin ga waɗanda suke masu takawa wa la tahinu wa la tahzanu la tahinu kada ku yi rauni dan karancin adadin ku kada ku yi rauni dan karancin tanadin ku wala tahzanu kada ku yi bakin ciki da damuwa kan wani adadi da aka kashe cikin ku a fagen yaki din ko wani adadi da aka ji ma rauni kar ku damu wa antum al'alawun ku ne mafiya daukaka in kuntum mu'minin in dai har kun yi imani da Allah ba yawan adadi da yawan tanadi ke sa a ci nasara a wajen yaki ba abin da ke sa a ci nasara a wajen yaki shine a samu imani din eh akwai wani adadi ko yaya yake eh akwai wani tanadi ba ku tafi hannun ku ba komai ba amma bambancin ku da abokanan adawar ku su sun taho daga su sai makaman su ko kuma ga makaman ku ga imanin ku a zuci ga makaman ku ga tawakkali ga ubangiji subhanahu wataala da ya muku dogara gare shi subhanahu wataala da haka anan gurin ana zabarar da musulmai a wajen wannan yaki dan an karkashe mutane da dama a cikin su wajen mutum in su yi shahada sannan kuma an jiwa manzon sallallahu alaihi wasallam rauni kamar da muka karanta a hadisi a jiya sannan kuma an karkashe waɗanda aka musu rauni wannan su ma lada za su samu babu wani rauni da mutum zai a wajen yaƙi da fiti billah fa sai ya zanto sanadiyar samun lada wa antum al'alauna kuma ku ne madaukaka in kuntum mu'minin matukar kun kasance duk kuna da imani Allah ta in yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluhu وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين وبنجد يتلسوا إن يمسسكم كرح إذا ما wani rauni ya أدكا ku a duka a filin yaƙi din faqad su ma mutanen abokanan faɗan kudin rauni ya samu ire-iren su kwatan wanda ya shafe lafazin alkarhu ko a karanta shi kamar haka da yawa fa'un fataha alqar ko a ce alqur da haka kira'a ta tabbata guda biyu wata kira'a in yanfaskun karhun wata kira'a in yanfaskun qurhun idan ka karanta shi da fataha ko ka karanta shi da bamma waɗansu malaman suka ce dun ma'anarsa daya yana nufin rauni waɗansu malaman suka bambance malaman lugha kenan al-kisa'i da al-akfash suka ce ma'anarsa daya da al-karhu da al-kurhu kamar al'akaru da al'ukuru kamar arra'abu da arru'bu suka ce duk ma'anar su daya amma alfarra ita akwai bambanci yace alqarhu wato rauni din kenan alqurbu radadi da zafi na raunin shine alqurbu idan muka fassara shi da wannan sai zanto idan wani radadi kuke ji sakamakon suka da mafi da sara da takobi su ma kafirai suna jin irin wannan radadin kamar da Allah ya ce in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna wa tarjuna min Allah ma la yarjun wa kana Allah aliman hakima in kuma farfar alqarbu shine rauni to ai ba a jarradi sai irin rauni din ya samu in wani rauni ya same ku kwatan ku irin wannan ya same su ma'ana idan yau sun yi muku lahani sun jiwa waɗansu daga cikin ku ciwo sun karkace waɗansu sun yi shahada kuma kun jiwa waɗansu daga cikin su rauni kun karkace waɗansu daga cikin su a yakin badar da aka yi shine fa kada masal qauma karhum mislu lallashin su ake cewa ai dama makashin maza maza kan karshe mai dukan maza maza kan kin shi ma wanda ke daure mazaje shi ma mazaje kan daure shi wata rana ba wai abin ya shafe ku ne ku kade ba ku kuka fara musu yanzu da suka yi dinnan ba wani abu ne ba ma'ana ku sake sa himma da kwazo kar raunan da suka yi muku ya sa ku ji tsoro ko ku firgita kaje da Allah yake lallashin mun mun ta jihadi sai kuma yace wa tilkal ayyamu nadawiluha bainan nas wa tilkal ayyam waɗancan kwanaki ne ko waɗannan kwanaki ne da dawiluha bainan nas da muke jujjuya su tsakanin mutane addula ko al'idala ko almudawala abin da ke nufi yawmun laka wa yawmun alaik wata ranar ka samu wata rana ka rasa wa yawmun lana wa yawmun alaina wa yawmun nasarru wa yawmun nufar haka ne ma'ana wata rana a gare mu wata rana wani ne zai samu wata rana mai farin ciki wata rana a kore mu mu sha da kyar haka rayuwa take abinda Allah ke nuna musu haka rayuwa take ba kullun ake kwana a gado ba ba kullun ake kwana a gado ba wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wata rana ka kwana a gado wata rana ka kwana a karkashin keso wata rana ka karkashin ka kwana a karkashin tukwane makabarta kenan kullu bin unsa wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hadba'a mahmudu dukkan da mace ta haifa ko da ya dade ba zazzabi ba ciwon kai ba mura ba mashaƙo wata mutlana za da ɗauka shi a kan katako za a ɗauke shi a cikin akoli kula ta ɗaukar manja za a kai mutum makabarta duk wadatarsa duk kuɗinsa ba za a ce ku ɗauko mota ta tafi kowace tsada ba duk sarautarsa ba za a ce a kai shi a mota mai jiniya ba za a kai shi makabarta a akoli ayyamu da dawulu fa bainan nas kwanaki ne waɗanda muke jujjuya su ga mutane irin yadda muka so irin yadda kudurin mu ta gada ba ubangiji yace wal ya'lam Allahu allazina amanu domin mummunai domin Allah ya bayyana mummunai na sarari a gane su al'ilmu anan li ya'lama ba wai dan Allah ya san mummunai ba dan kafin hakan ya faru ya san mummunai da amma ilimi iri biyu ne akwai ilimi na tunfil azal akwai ilimi na al ibraz bayyana abu a sarari bayan ya sani ya sanar da sauran shi Allah ya san su wane ne mummune amma in yana so ya sanar da mu mummune sai ya san antihadi waɗanda suka fita suka tsaya su ne mummune waɗanda suka gudu su ne ba mummune ba shine wal ya'lamu Allahu allazina amanu wa yattakhidha minkum shuhada kuma Allah ya riki shahidai a cikin ku wallahu la yuhibbu adh-dhalimin Allah san adh-dhalimin yana daukar ma'anar at-tathhir waɗansu suka fassara at da cewa wato al jarrabawa wala nabluwannakum hatta na'lamu al-mujahidin minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum wadan suka fassara at-tamhis cewa shine at-takhlis daga mahisa yamhasu mahsan ma'ana tace abu in mun fassara shi da tacewa don Allah ya tace mummune na gari a bambancin su wanda ba na gari ba in mun fassara shi da cewa abinda ake nufi da wato ainihin um, tamhis shine tsarkakewa don Allah ya tsarkake mummune daga zunubansu shi yasa sai su je yaki waɗansu su mutu kisan da aka yi musu a wajen yaki ya zanto sanadiyar kankare zunubin da ya wuce baya nasu ko a ji musu rauni raunin da aka yi musu ya zanto sanadiyar kankare zunubin da ya wuce a baya ko in mun ce abin da ake nufi da at tamhiz shine jarrabawa Allah ya karanta jihadi din ya jarraba su wane ne mummune waɗanda za su tsaya ba za su gudu ba su wane ne waɗanda ba mummune ba za su yi ta kawo uzuri dan su hana kansu zuwa yaki za su yi kokarin halattawa kansu kowane irin uzuri da zai ba su damar su zauna a gida kansu je yaki to aya dai kowanne ka fassara shi da shi ma'anar ta fito fili wal yumahhis Allahu alladhina amanu kuma Allah ya karanta yake dan ya tace mune ko dan ya tsarkake mune. wa yamhaqal kafirin kuma ya kunyatar da kafirai wato mahqul kafirin ma'ana shine halakar da su gaba daya Allah dan ya halakar da su ma'ana ga kadan daga cikin manufofi na yin yaki Allah ya karanta yaki ba kawai dan ku je ku ci kai ba dan ku mummunai a cikin ku waye mai karfin imanin da idan an ce a tafi zai tafi waye wanda yake zai tsaya yana bada uzuri na ƙarya kun ga ku da kanku sai ku gane junan ku wanda in ba yake ba za ku gane wannan ba da haka yace ma kana Allahu liyazara almu'minin ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib أو تقرأ حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على dan a bambance kaga wannan abin da sannan kuma Allah na son ya rike waɗansu ya arzuta su da shahada a cikin idan ana zaman gida ba za a yi shahada ba sai an fita yaki za a yi shahada wanda take cikakken shahada din shahadar zaman gida ba ta kai ta fita yaki ba to kaga wannan ma ɗaya ne daga cikin dalilin da suka sa aka karanta wato ainihin yaki sannan Allah yana so ya azabci kafirai amma ku ko ne makamin yi musu azaba din yana son yi musu azabar duniya ba da wuta ba ba ta hanyar saukar da tsawa daga sama ba ba ta hanyar ambaliyar ruwan sama ba a'a da hannunku qatiluhum yu'azibuhum Allahu bi aydikum wa yukhzihim wa yansurkum alayhi وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم duk wannan wato hikimomi na yin jihadi kenan sannan kuma wa an shar'anta yin jihadi dan tutar wal mustada'afina min rijal sannan an faranta jihadi dan ku ceci masu rauni cikin ne waɗanda ake zalunta su aka karkace waɗansu aka rusa musu gidaje ba su je ba su gani ba sai ku yi jihadi dan ku rama musu kaga duk wannan wato hikimomi da yawa na yin jihadi amfanin koro irin waɗannan hikimomin dan masu zargin musulunci da cewa musulunci ya shar'anta yaƙi wato akwai ta'addanci akwai menene dan su gane cewa yaƙi ko jihadi ba ta'addanci bane yaƙi adalci ne ba zalunci bane ba dan Allah na sanya zaɓin mu ne shar'an shar'anta yaki dan Allah na sanya lallata kafirai shar'an sa yaki dan ubangiji ta Allah na sanya rike wadansu a matsayin shahidai shar'an sa yaki dan Allah na so marasa karfin da aka tauye musu haƙi a kwato musu haƙi sai shar'anta yaki ya kuma musulmi na Palestine inda ana yaki da ba za su yi shekara 50 cikin kaskanci wanda suke ciki ba a yau yan uwan musulmi a Afghanistan inda ana jihadi din na duk duniyar musulmai da ba za su samu kansu cikin halin da suka samu kansu ba a halin yanzu yan uwan musulmi a kowane yanki na duniya a yankin Cambodia a yankin Bulgaria turai ta gabas gaba ɗaya inda musulunci ke shan wahala ko in ce musulmai ke shan wahala a irin su Romania a irin su Albania a irin su Bosnia Herzegovina da duk inda musulunci ke musulmai ke shan wahala inda ana jihadi na bisa da ba su sha wahala amma sojojin kasashen musulmai sojoji ne na rawar soja don tunawa da ranar samun yanci ba sojoji ne na jihadi sojoji ne wanda za a busa badunjala a yi rawa a buga kafa a yi wane ne sojoji ne wanda suke nuna karfin wuyansu idan mutanen kasa sun yi zanga-zanga suna neman yancin kansu a turo su karkashe su amma ba dan su kwato wa al'umma yancin ba wannan shine takaicin da al'ummar musulmi take ciki a yau amma inda jihadi za a yi na fi sabilillah musulmi zai ji daɗi wanda ba musulmi ba zai ji daɗi dan wanda ba musulmi din ba ba wai za a kashe su ba idan ya yace a'a na yadda ku kafa gwamnatin ku ta musulunci zan ba da jizya na sai rayu a ba su kariya karkashin gwamnatin musulunci ta kare bukatun su da muradun su shi ma ashe jihadi adalci ne ba zalunci bane ba shine mahi sallallahu alladhina amanu wa yamhaqul kafirin sai Allah ya أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وبنجي الشيطان هاتفكم أن تدخلوا الجنة yanzu kuna tsammanin za ku shiga aljanna walamma ya'lamu Allahu allazina jahadu minkum Allah bai riga ya bayyana da masu jihadin cikin ku ba wa ya'lamu as-sabirin Allah bai riga ya bayyanar da masu hakurin cikin ku ba an gane su jaruman cikin ku ba san su ba kawai ku shiga aljanna haka cikin rububi ba a shiga aljanna haka cikin rububi sai an tantance sai an bambance ba dukkan fari yake kitse ba akwai farin da yake kitse ne akwai farin da yake rogo ne saboda haka dole sai an bambance dan haka ubangiji ta'ala yake jarrabar mutane da takalif ku yi kaza ku barkata yi din da barin sai zanto unwani adresi na cewa wannan mai imani ne wanda ya tantance ga aljanna wannan aya kamar da yake amma hasitum an tadkhul janna wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatuhum al-ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون أهاتب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون man kana yarju lika Allah fa inna ajala Allah la'atin huwa as-sami'ul alim wa man jahada fa inna ma yujahidu bi nafsi inna Allah la ghaniyyun 'anil 'alamin ayoyin duk suna nuna Allah zai jarraba mutane masu imani na a tantance masu da suka cancanci aljanna ولقد كنتم تمنون الموت من قبل sun kasance kafin yau kuna ta burin mutuwa sahabbai tun a ka suke cewa a yi jihadi bana Allah ce a ku ko aide kuma wa kimu salata ku rike ku ba magana jihadi ku dai ku tsaye da sallah ku ba da zakka tun a makafa har aka zo sai ne Allah ya ce walaqad kuntum tamannawna al-maut min qabl tun da can kuna ta burin mutuwa kuna cewa a shar'anta yaki a tafi ku je ku mutu ku yi shahada an gane ku min qabl an talqahu tun kafin ku gamu da mutuwa din kuna fatanta faqad ra'aytumuhu to a yau ga mutuwa din kun ganta ra'ayi ra'ayi ne wa antum tanzurun alhali kuna gani ne wato yadda ka'ida ta nuna ce duk wanda ke fatan jihadi jihadi jihadi yake ta ruwa da baka to in jihadi ya zo shine zai gudu amma wanda yake maganan jihadi yake kimti yake shiri na karkashin kasa kiyamun laili azumin litinin da alhamis ɗabi'a ta gari hali na gari ya tsarkake bakin daga cin naman mutane daga zagin mutane daga raina mutane daga wulakanta mutane duk duniya ya dauka shi ya fi kowa laifi ya dauki kansa a matsayin da Umar ɗan Khattab ko wani daga cikin magabata ya dauki kansa yace idan an ce ga aljanna ba wanda aka zai shige ta sai mutum ɗaya cikin al'ummar annabi yace sai na sa rai cewa ni ne wannan mutum ɗaya idan an ce wuta kuwa kowa zai tsira guda ɗaya ne zai saura zai fada cikin cikin al'ummar annabi yace sai na tsammanin ni ne wannan ɗayan tsammanin farko sai sa ka aiki na gani tsammani na biyu sai sa ka nisanci munanan ayyuka haka ake so ka zama tajma'u bainal khawfi war raja amma idan ka dauka kai tsarkakakke ne kai tsarkakakke ne kai ne mummuni sauran kafare ne kowa ba mummuni bane ko kadai ne mummune ko goma ko ku sha biyar ko ko ashirin ko ku talatin kun kafarta kowa ku kadai ne musulmai to daga lokacin da ka kafarta al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka tana da abin da zaka bada ansa cikin kafari da an tambaye ka da yawa daga cikin mutanen da mutum ba zai iya kyautata sallah ba in ka kalli sallar shi sai ka ci gyaran karatun fatiha in kana so kai masa jafa'i sai ka ci gyaran in ka ce karanta fatiha amma ya kafarta dukkan al'umma ya dauka shi kadai ne mun ya kafarta uwa ya kafarta uba ya kafarta yayi ya kafarta shugabanni ya kafarta talakawa ya kafarta masu kudi sauran shi kadai ne mun shi da wadansu ila ila su ba ko su ta za su yi lissafi idan an ce al'ummatul islamiyya su kadai ne sauran fa ba su bane ba a cikin su ba mai jihadi a cikin su ba mai tafsiri a cikin su ba masanan hadisi a cikin su ba masanan fiqh a cikin su ba wanda ya karatu na addinin da zai iya karantar da kansa balla sana matarsa ko mahaifiyarsa ko kan ko kanansa ko wata dan Allah me muke dauka me muke dauka addini wasa bayan fa na Allah ne kai ne ɗaya daga cikin su lokacin da Allah zai halitta ka bai baka shawara ba ya saukar da wahayi a kanka ka bo hayin sai ka tafi cikin bin son zuciya ke dan ya kawata maka kyakkyawan abu afa man zuyyina lahu su'u amalihi فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون da haka ya kamata mu kyautata wa sauran aljanna yadda muke kyautata wa kanmu aljanna mu ji wa sauran tsoron shiga wuta irin yadda za mu ji wa kanmu tsoron shiga wuta mu dauka cewa dukkan mu da yan uwan musulmi za mu iya yin daidai za mu iya kuskure wannan na iya fina ta gefe kaza ko shakka babu zai iya fina ta gefe kaza wannan na iya fina ta bangare kaza ni ko na fina ta bangare kaza sai mun haɗu mu dukkan mu iya wa addini ai ni kadai ba zan iya ba kai ma kai kadai ba za ka iya ba wannan ita ce ka'ida ta shari'a kuma ita ce ka'ida ta hankali to da duk masu hankali kamata su yi tarayya kan duk wanda ka jira cewa za mu yi yaki za mu yi faɗa shine wanda idan an shar'anta yakin zai gudu manzon Allah abin da ya faɗa cikin hadisi ingantacce la tatamannu liqa al aduwi wa sallallahu al afiya fa idza laqitumuhum fasbiru wa'lamu anna al jannata tahta zilal al suyuf ku daina fatan haduwa da adawa ku daina cewa Allah kawo fada Allah kawo yaki Allah kawo jihadi ku daina fatan Allah ya kawo fada ko Allah hada mu da adawa ku daina fatan haka fatan Allah ya kawo jihadi ya jihadi eh haka amma fatan Allah hada mu da abokan adawa ku daina haka in ji manzon Allah yace fa idza lafitum wasallallahu alafiya ku roki Allah ya warkar da ku ya tsare ku ya kare ku fa fitu muhum fasbiru amma in kun hada da su abokanan adawa din to sai ku yi hakuri ku tsaya ku jajirce wa'lamu anna aljannata tahta zilal siyu ku gane aljanna tana karkashin inuwa su shi yasa wani sahabi ya tambaye manzon Allah me yasa aka ce shahidai da suka mutu a wajen yaki ba za a yi masa tambayar kabari ba sai manzon Allah ya ce kyallin takobi ma ai ya ita fitina sai an sake musu wata fitinan a cikin kabari man rabu ka ba nuka karan bindiga kura da za a tayar a fagen bama ta ita su fitina rubugin igwa da tankokin yaki ya ita su musiba to kuma sai an hada masa tambayoyi cikin kabari shi sa duk wanda ya mutu karkashin wannan rubugin li takuna kalimatullahi dole ya a kabari ba wanda zai tambaye ni komai kawai salama salama zai wuce ba wanda zai ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون da kuna burin mutuwa kafin ku haɗu da mutuwa ɗin yanzu gashi kuna ganin takiri da mutu waɗansu ku suna jin tsoro waɗansu ku suna gudu abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya tafi mana magana akan alqanut ya halatta ay alqanut akan manya ko bai halatta ba gobe ku tuna mun insha Allah sai mu yi akan sa sai mu wuce mu masahadi ajmai bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh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 barka mu da a wannan yammaci na talata wanda ya dace da goma ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da hudu bayan hijiran manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na biyar kenan na shida ga watan sha daya shekara ta dubu biyu da uku miladiya jiya idan ba manta ba man tsaya ne a karshen aya yau hudu ne ga wata yau to hudu ga wata kenan hudu ga wata sha daya je ne idan ba manta mun tsane karshen aya ta 143 cikin wannan sura mai albarka suratul ali imran yau kuma zamu tashi aya ta 144 kafin haka akwai maganganu guda uku magana ta farko magana da nake basun ta kai shekaran jiya dangane da yin alqunut wato domin yin la'anta ga waɗansu waɗanda suke cutar da musulunci ko da maganganunsu ko da ayyukansu mun karanta hadisi cikin sahih muslim wanda manzon Allah sallallahu alaihi ya rinka yin irin wannan alqunut ga waɗansu mutane a da ya rinka kama sunayensu yana la'anta su a cikin sallah domin saboda su suna cutar da musulmai suna kokarin cutar da addinin musulunci karshe ubangiji ta'ala ya saukar da aya ta laysa lakum min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun wadda sananto ita ce ta hana shi ci gaba da irin wannan alqunut to da haka sai malamai suka yi sabani dangane da matsala a yau idan mun samu wani na cutar da addinin musulunci shin ya halatta mu a cikin alqunut ko ma cikin kowace irin addu'a mu ambaci sunansa ko bai halatta ba da yawa daga cikin malamai magabata suka ce bai halatta ba ka ambaci sunan mutum da sunansa amma ya halatta a cikin rububi a cikin taro ka ce ya ubangiji ka karya ka la'anci duk masu fada da addinin musulunci ya ubangiji ka karya ka la'anci duk masu cutar da al'ummar musulmai a duk inda suke in ka faɗa haka a cikin sallah ko a wajen sallah wannan ya halatta amma ka ambaci mutum da sunansa shine ba za ka yi ba tunda manzo Allah na ambaton wadansu da sunayensu kuma an hana shi ina fata an fahimta to wannan shine yafi dacewa da daidai duk wanda za a la'anci shi da la'anci shi cikin rubi amma ba za a kama sunan mutum ba domin siriya a hannun ubangiji subhanahu wa ta'ala take ta iya wa kana an ci mutum ka ambaci sunansa a yau kala an shi gobe kuma ya kiriyu yana waɗansu ayyukan musulunci sama da naka ina fata an fahimta shi yasa cikin irin waɗanda manzo Allah ya ambaci sunayensu akwai waɗanda sun musulunta daga baya shine hikimar hana yin addu'a dangane da su ina jin ba sai na tsawaita ba na biyu kuma wannan yana neman karin bayani ne dangane da alqanut da ake karantawa na wuturi cewa ka taɓa yin bayani yana nufin ne ka taɓa yin bayani a wani lokaci da ya wuce a baya cewa idan an tashi karanta alkunut a cikin wuturi bai dace ba limami ya rinka rera shi wajen karanta addu'o'in yadda da yake rera ayoyin alkur'ani to ina neman ƙarin bayani game da haka abin da ya faɗa kina a cikin tambayar wato shi al-qunut iri biyu ne akwai al-qunut na nawazil wata musiba ta sauka a ƙasa to irin wannan al-qunut din ana yin shi a dukkan salloli guda biyar kuma lokacin yin sa shine bayan limami ya dago daga ruku'i a raka'a ta karshe kafin ya tafi sujada a lokacin zai daga hannu sama yana addu'a a bayyane ko da sallar da aka yi ta ko ta azhar ce ko ta la'asar masu karatun surranci zai rinka yin addu'a din ma mamuna cewa amin wannan shine al-qunut na nawazil idan wata musiba ta sauka a kasa ko wata annoba ta sauka ko ana jin tsoron saukarta an ga alamunta ya halatta a irin wannan al-qunut din amma al-qunut wanda ake na wuturi shi kuma ana yin sa ne a raka'a ta karshe ta wutiri kuma lokacin yin sa shine bayan liman ya kammala karatu na sura a raka'ar kafin ya tafi rukuni lokacin zai daga hannu yayi wannan addu'a din shi al-qunut na nawazil wanda muka gama bayanin sa dazu baya da wata siga da aka iyakance cewa ita za ka yi amfani da ita lokacin da ka zo yin al-qunut din za ka karanta addu'an ne gurgudan bukatar addu'ar wata musiba ce ta taso wata matsala ce ta taso wadda ta dace da wannan zamani ita za ka furta ba iyakance maka kalmomi da za ka yi amfani da su ba amma alkunut na wutiri wanda ake yi a cikin ramadana to shi kam kamar yadda na faɗa akan yi shi tun kafin a je sujada bayan ka kammala karatu kafin ka tafi ruku'i ba ma sujada ba to wannan manzon Allah ya koyar da ɗaya daga cikin jikokinsa kalmar Allahumma hadini fi man hadait wa atini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini sharra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda alayk kalmomi da manzon sallallahu alaihi wasallam ya koyar kenan a wata waya akwai dan karin waɗansu jumlolin uku ko hudu ko na makamancin haka amma dai takaitacce ne kwarai da gaske shine kalmomin da mutum ke amfani da su lokacin da zai karanta wannan alqunut kuma tunda addu'a ce mutum ba zai karanta ta ba tsarin da yake karanta alqur'ani tunda alqur'ani manzo Allah yayi umarni ayi taganni da shi yace laysa minna man lam yataganna bil qur'an baya cikin mu wanda duk baya rera qur'ani wato ba a so ka karanta alqur'ani da yaranka da harshen ka sai dai ka karanta shi da larabcin sa tunda Allah ya ce inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun qur'ani ne da aka saukar da shi da harshen larabci to da haka a cikin alqunut ko yau za ga abubuwan da mutane suke yi suna da yawa imma dai ya kasance an kara kalmomi da yawa har ma mutane sun kasa bambance ina ne daidai inda manzo Allah ya koyar ina ne karin kalmomin da suka shigo ciki ko kuma rera ta irin yadda ake rera karatun alqur'ani sai da idan kana daga nesa in ba dan kalmar Allahumma Allahumma da take maimaituwa ba ba bambanci tsakanin addu'o'in da karatun alqur'ani wanda wannan kuskure ne ba a rera addu'a qur'ani ne kadai ake rera ko da hadisi manzo Allah ba a rera shi wajen karatunsa don ba a yin tilawarsa alqur'ani ne kada yake ba wannan ina fata an fahimta sannan kuma a cikin kalmomin wani lokaci mutum yakan samu kansa cikin kalmomin da ba su dace yawa Allah magana da su ba kamar yadda na faɗakar zaka ji mai addu'a na cewa Allahumma la tada lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta ma'ana ya ubangiji kar ka bari mu bar wannan wajen sai kai mana gafara ba aiwa Allah haka cikin addu'a yana daga cikin rashin ladabi ga Allah ka ce masa ya Allah kar in bar nan sai kai mun gafara kar rana ta fada sai kai mana gafara sai da ka ce ya Allah kai mana gafara ya Allah ka tuka mu Allah ya zaɓi lokacin da ya dace da shi da ayyukan su suna tafiya ne da irada ta fa'alu lima yuri ba mai tilasta idan ka ce kar kai mun gafara kafin in bar nan gurin kar kai mun gafara kafin rana ta fadi kar kai mun gafara lalle a wato kar ka bari rana ta faɗi kai baka yi mun gafara ba kar ka bari in bar nan baka yi mun gafara ba ma'ana mutum yayi abin da ake kira al-i'tidal a cikin addu'a waɗannan bayanai da waɗansu makamantansu babban malami bakar abu zai ya yi bayani a cikin su gamsacce game da du'a katin qur'an da kuma alqunut duk ya yi illata tafiya kai waɗanda suke masu muhimmanci kwarai da gaske babban malami ne a kasar saudiya yana ɗaya daga cikin limamai a haram daga baya kuma wani uzuri ya sa ya bar limanci din da haka dai wannan shine yafi dacewa da sunna lokacin da liman zai karanta wannan addu'o'i ya kasance karanta addu'a ya Allahumma hadini fi man hadayt wa afini fi man afayt wa tawallani fi man tawallai ko Allahumma hadina fi man hadayt ina ganin shi tare da mutane ne ya karanta su yadda ake karatu amma ba rera ba ba rera ba yadda ake rera karatun alqur'ani wannan abu na uku shine wannan atamfa da wani bawan Allah ya zo mun da ita wadda a ce ake sayarwa mata a kasuwa amma kuma da bismillah a jikinta domin duk wanda ya ga abinda na bude nan gudun zai iya karanta cewa lalle an rubuta bismillah to ko taka babu wannan abu ne mai muni kwarai da gaske da haka ya kamata diloli din da suke sayo a tamfofi suna sayarwa mutane su rinka tantance wani kamfanoni za su sayo a tamfa a wajen ba wani design kawai aka yi ba ko an sa sunan Allah ko an rubuta sunan manzon Allah ko wata ayata alqur'ani za a rinka sayowa ana bayan al'ummar musulmi don wani kanta alqur'ani radda ne fita ne daga cikin addinin musulunci kafirai za su so su yi irin waɗannan a tamfofin su rinka ba mu muna sawa dan mu taya su wulakanta addinin mu dan mu taya su cin mutuncin ayoyin alqur'ani da hadisi na manzon sirra annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin wannan a tamfar hukuncin ta idan an same su sai a tattara ta a kona ta don bai halatta a sawa bai halatta a yi labule da ita ba dan labule da ita ma wulakantarwa ne bai halatta ba a yi matakin kai da ita bai halatta ba a yi kulo da ita ballantana kuma ce za a yi tufafi a zauna a kai irin wannan idan an same ta hukuncin ta a cikin addinin musulunci shine a kona dukiyar da aka yi hasara Allah zai maka da abin da ya fi alkhairi sama da kace ka sa ka ta ayar alqur'ani ka ci moriyar dukiyarka amma kuma wutar jahannama tana jiran ka Allah ya tsare na ce abin da muka tsaya akan ka aya ta 143 da yau kuma zamu tashi farkon aya ta 144 me Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عتبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن ثواب الآخرة نؤتيه منا وسنجزي الشاكرين وبنجي سوى ما محمد إلا رسول النبي صلى الله عليه وسلم ba بني بشي فاتي منذ qad khalat min qablihi sun, rusul manzanni sun shuɗe kafin sa ma'ana sifar da take tattare da shi sifa ta risala manzo na ubangiji ba ya da wani bangare na siffa ta ilahantaka ba ya da khasa'is daga cikin khasa'is na rububiyya ballantana a ce ba su iya yiwa ya mutu ballantana a ce ya fi karfin waɗansu ababen da ake kira al'awaridul bashariya ta haukansa mutum ne shi wanda Allah ya keɓance shi da risala to tunda mutum ne ababen da ke iya samun mutane na iya samun sa ciwon kai zazzabi mura mashako barci yunwa kishirwa gajiya sannan kuma zai iya yiwa ya mutu kamar yadda manzanni da suka gabace shi ire-iren waɗannan al'amura sun shafe su kuma sun mutu sun shuɗe da haka a yau idan aka ce Allah ya karɓi rayuwarsa ko idan aka ce ya mutu wannan ba shi ne farau ba cikin manzanni domin siffar da Allah ya basu siffa ce ta manzanci wahayi iyar da wahayin ga mutane ba wai siffa ce ta dawwama dindindin wanda ba mutuwa na ba ta gurbai taka ma'ana dai wannan aya mayar da martani take dangane da waɗanda suke ganin yaya za a ce annabi ya mutu a lokacin yakin Uhud bayan kura ta rinta bai fada yi fada rikici yi rikici an ji manzo sallallahu alaihi wa sallam rauni aka jini na zuba a kansa an karya masa hakuri kura ta tarnike waɗansu ma sun gudu cikin waɗanda ake ganin jarumai ne mafaɗata cikin mutum ɗari bakwai waɗanda suka yi ragowa tare da annabi suka kewaye shi mutum goma ko sha biyu kaga faɗa ya yi faɗa rikici ya yi rikici sai abu sufiyani ya zo yana cewa a fil qaumi muhammad yaya muhammad na cikin ku manzo Allah ce la tujibuhu kar ku ba shi ansa yace a fil qaumi ibn abi quhafa dan gidan abu quhafa yana nan manzo Allah ce la tujibuhu ku banza da shi kar ku ba shi ansa a fil qaumi umar ibn al-khattab shin umar dan khattab na nan manzo Allah ce la tujibuhu kun shiru sai abu sufyan ya ce kutil law kanu ahya ala ajabu yace da an kace su da suna da ra'ayi da sun bani ansa daga nan sai ya daga hannu ya ce alhubal hubal u'ul hubal sai maza Allah su bashi ansa yana ta u'ul hubal daukaka ta tabbata ga hubal gunkin su kenan ma'ana yana ganin nasarar nan hubal ne ya kawo musu ita daukaka ta tabbata ga hubal manzo Allah ku bashi ansa sai suka ce me zamu ce yace ku ce Allahu a'la wa ajal Allahu a'la wa ajal sai sahabbai suka faɗa Allahu a'la wa ajal sai abu ta ya sake cewa nana na uzza wala uzza lakum mu ne muke da uzza ku kan ba ku da uzza a <laughs> fara'aitu mullata wani uzza wa manata zalisatul ukhra manzan la ta kuma shi an samana mana sai ce me za mu ce yace ku ce Allahu maulana wa la maulana ku ubangiji shine maula din mu mujibintin lamarin ku ko ko ba ku da wanda zai jibintin lamarin ku daga nan Abu Sufyan ya faɗi dai irin bakaje maganganun da zai rinka faɗa dan saboda waɗanda aka kashe cikin musulmi suna da yawa wajen mutum 70 waɗanda suka yi shahada yana ganin wato yaƙi ya tashi sakamakon shine Abu Sufyan da mutanansa sun ci nasara akan manzo sallallahu alaihi wa sallam da haka yake cewa wato ainihin alharbu tijal tilkal ayyam alharbu wato yaki dama yawmun lana wa yawmun alaina yau ka ci nasara gobe ka ci nasara akan ka amma tare da haka sai ke cewa satajiduna musuna lam amur biha wa lam tasuni idan kun bincika cikin gawawakin ku da aka ce za ku ga waɗanda aka katanta na su aka wulakanta gawar su yace to ba fa ni ne umarni a haka ba duk da kuma abin bai bani haushi ba kaji Abu Sufyan bai sa ai haka ba amma abin ko bai ba shi haushi ba manzo sallallahu alaihi wasallam wato aka rinka yada cewa ai ya mutu sakamakon shiru din da aka ji da haka munafikai suka rinka cewa to tunda ya mutu ai shikenan sai mu nemi uzuri wajen mutanen makka mun sa hannun mu cikin hannayen mu gaisa mu nemi uzurin juna mu koma addinin mu na gargajiya tunda an riga an kashe shi shikenan menene zamu tsaya mu fata kan mu lokaci sahabbai masu karfin imani suna cewa to idan ma har ya tabbata an kashe shi me amfanin rayuwar ku bayan kashe shi ku ci gaba da yin gumurzu akan abin da aka kashe shi kuma har aka kashe ku akai ta Allah ya saukar da wannan aya wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul manzo sallallahu alaihi wa sallam siffa siffa ce ta manzanci kafin sa manzanni sun zo sun shude a fa in mata yanzu idan ya mutu aw kutila ko in an kashe shi in qalabtum ala aqabikum sai ku juya baya akan daga diganku ku bar addini wa man yanqalib ala akbayhi dukkan wanda ya juya baya akan diga digan sai bar addini falan yadurra Allah shai'a bai cutar da Allah komai ba wa sayajizillahu shakirin da sannan Allah zai yi sakamako ga masu godiya abinda ake nufi da masu godiya as-sabitina fi imanihim wa aqidatihim as-sabitina ala al-mabda waɗanda suka tabbatu ta fuskar imani ta fuskar aqida waɗanda suka tabbatu akan manufa ba su canja ba kasancewar rayuwar annabi ko shakka babu na ba su kwarin gwiwa idan Allah ya karɓi ran annabi wannan baya nuna su zuya baya su bar addini za su ci gaba da riko da addini din sune wa sayyidullahu shakirin sai Allah ce wa ma kana li nafsin an tamuta babu wata rai da za ta iya mutuwa illa bi iznillahi sai da izinin ubangiji da yardarsa ne da kuma kaddarawarsa ne dukkan wani mai rai yake mutuwa kitaban mu'ajjala lafazin kitaban din nan masdar ne ai kuti ba kitaban mu'ajjala an rubuta hakan rubutu abin iyakan cewa lokaci kowane mutum an kaddara zamanin da zai yi kwanakin da zai a cikin rayuwarsa shekarun da zai yi adadin numfashi da inda zai taka ya je ko ya dawo shine kitaban mu'ajjala wa man yurid thawaba ad-dunya nu'tihi minha dukkan wani da ya nufaci sakamako na duniya wannan shine manufarsa da riko da addini nuti minha sai mu bashi abin da yake so na duniya din wa man yuridu thawabal akhirati nu'tihi minha wanda ko manufarsa ita ce lahira to shikenan sai mu bashi sakamako na lahira saboda kyakkyawan niyyarsa Allah ya saki maimaita wa sanajzu shakirin da sannu za mu yi sakamako ga waɗanda suke masu godiya wa Allah masu godiya wa Allah su ne waɗanda suke masa bauta shi kadai ba tare da sun hada shi da wani ba su ne waɗanda suke kadaita manzon sallallahu alaihi wa sallama da da'a da biyayya cikin abin da ya musu daɗi ko cikin abin da bai musu daɗi ba sai Allah ya وكعين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله yuhibbu as-sabirin ce wa ka ayyin min lafazin ka ayyin wato suka ce haka yake harafi da mai zaman kansa ana amfani da shi don nuna adadi mai yawa wa ka ayyin da yawa min nabiyin daga cikin annabawa katala ya fita filin yaki ya buga yaki tsakaninsu da abokanan adawa ma'hudu na kasirun tare da shi akwai mabiya masu yawa waɗanda suka yi imani da shi suke tafiya akan tafarkinsa lafazin rabbiyu suka ce nisba ne ila rabb wato kamar rabbaniyun ne amma a wata siga ɗin daban a wani larabcin na daban rabbiyuna duk da waɗansu sun yi inkari sun ce da nisba ne zuwa ga rabbu da sai a wa ra'un dan fata a ce rabbiyu to amma kuma ya halatta a larabci din a ce rabbiyu ɗin a rabbiyu mutumin da yake na Allah wanda baya cewa baya aikatawa sai abinda Allah ya ce ke abinda Allah ya ce aikata wato mutumin da yake kokarin bin Allah sau da kafa shine rabbiyun tare da wannan annabin akwai rubiyun wato ainihin mabiya waɗanda suke na gaske kasirun masu tarin yawa Amma wa hannu lima asabahum fi sabilillah ba su taɓa yin rauni ba saboda irin abin da ya same su a tafarkin Allah na raunuka ko a kashe waɗansu daga cikin ko a ji musu ciwo ko a ribace waɗansu a matsayin fursunonin yaki wa ma ku kuma ba taba yin rauni ba wa mastakanu ba taba mika wuya ga abokin adawa ba wallahu yuhibbu sabirin ubangiji ta'ala yana son masu hakuri da juriya wato wannan aya tana lallashin su sahabbai da suka samu kansu a wannan jarraba ta ubangiji a yakin Uhud an karkace waɗansu waɗansu an musu raunuka sai Allah ke tunatar da su dama ita ce sunnar annabawa da yawa cikin annabawan da suka wuce a baya hakan ta faru gare su wa ka ayyin min nabiyyin wato ka ayyin nan da yawa Wannan suka ce asalin sa kafu tashbihi ne da kuma ayyu al-istifhamiyya wato ayyun al-istifhamiyya sannan da ka sai aka hade su da juna sai zanto ka ayyun to karshe sai aka canja tanwinin da ke cikin ayyun sai zanto nunun sai zanto ka ayyun min nabiyin qatala da haka a wata kira'ar ayyun a wata kira'a wa ka'in min nabiyin sannan a wata kira'a ka ayyin min nabiyin wata kira'a wa ka ayyin min nabiyin kuti to kaga idan ka dauki kira'ar katala da yawa cikin annabawa sun fita yaki wannan haka ne fita yaki a suna annabawa ne ba umarni suke a gida su zauna ba su samu biyan su fita a su ma fita ake idan ka dauki kira'ar wa ka ayyin min nabiyyin kutila da yawa cikin annabawa akwai wanda an kashe shi a filin yaki a ce kashe shi baya zama aibi game da addinin sa wannan Allah ya so girmama sa ne ya kaddara masa kisa din a hannun abokan adawa ina fata an fahimta wato domin idan mun dauki kutila an kashe shi katala yayi yaki to duka guda biyun annabin yayi yayi yaki kuma an kashe shi لأن القراءتين كالروايتين domin kira'a guda biyu karkashin aya sai zanto kamar riwaya guda biyu ce ta hadisi wannan riwayar ba ta hana kai aiki da wannan riwaya wannan ba ta hana kai aiki da wannan to haka kira'a guda biyu wannan ta ce kaza wannan ta ce kaza idan ka bayar da kowace ma'ana sai ta zanto ma'ana ce mai cin gashin kanta katala annabi ya fita yaki kutila an kashe shi wajen yaki guda biyun sun faru ya fita yakin yayi sannan kuma an kashe shi a wajen yakin amma idan ka dauki kira'ar kutila an kashe shi ina bai dai yaki ba idan ka da katala kila ya fita yaki amma ba kashe shi a wajen yaki ba amma in ka kira kira'a guda biyu kai aiki da su ya fita yaki kuma an kashe shi a can wanda shine falalar ka kashe a kashe shine falalar ko ba haka ba wa ka ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu rubbiyyun katsirun fama wa hamu lima asabahum fi sabilillahi wa ma da'ufu wa masakanu ma'ana dai tunda haka abin yake sunnar annabawa ne su fita yaki sunnar annabawa ne a kashe wani adadi na mabiyansu sauran su yi ragowa kuma sunnar waɗanda suka yi ragowa ne waɗanda ba a kashe ba jajircewa da tsayawa akan manufa su kuma wanda kuka je yakin Uhud ya kamata ku da kuka yi ragowa da masu raunukan cikin ku su jajirce su tsaya akan manufa domin na daɗin fa ma wahalu lima asabahum fi sabilillah babu wani rauni da suka yi ba su ragwance ba wa ma ba uku ba su ragwance ba wa kano ba su mika wuya ba to kuma bai kamata ba a yanzu din ku samu rauni ku samu ragwanci ku samu mika waya ga abokan adawa to ya kamata ku tsaya tsayawa ta tsayuwar da kake darasi ne Allah ke baiwa sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam cewa wannan shine sunnar Allah ga annabawan baya da haka wallahu yuhibbu sabirin Allah na son masu hakuri waɗanda za su tsaya din ba za su gudu ba sai Allah ya وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتى maganar su bata kasance ba illa an kano face fadar su rabbana ya ubangiji ighfir lana dhunubana ka gafarta mana dhunubanmu wa israfana fi amrina da ketare iyaka da muke cikin lamurran mu wa thabbit aqdamana kuma ka tabbatar da dugadugan mu kan tafarki madaidaici wa kurna alal qawmil kafirin ka taimake mu akan mutanen da suke kafirai irin waɗancan mutane abin da suka riga fada kenan idan suka fita yaƙi suka samu nasara sun san gaman kasar dan ubangiji ne da taimakonsa da agajinsa idan suka fita yaƙi suka samu kishiyar haka to sai su yi tunanin kila tikas din daga gare mu ne alkawalin Allah na zai taimaki mu ne wannan alkawalin yana nan to amma kila mu ne siffofin imani ba su cika ba tattare da mu haka sai alkawalin taimako yi jinkirin zuwa shine ma'anar kawai ba abinda suke cewa idan sun ga an kashe waɗansu daga cikin su waɗansu an ji musu rauni sai su ya ubangiji muna neman gafarka lalle mun yi laifi ne shi yasa ka jarrabe mu da rashin nasara ya ubangiji muna neman yasawarka ya ubangiji tabbatar da daga daganmu shine illa an qala rabbana ighfir lana dhunubana wa israfna fi amrina wa thabbit aqdamana wa sunna 'ala al-qawmil kafirin Allah ce fa atahum Allahu thawabad dunya sai ubangiji ta'ala ya ba su sakamako na duniya sakamakon duniya shine nasara akan abokan adawa samun ganima a wajen yaki tunda Allah ce qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون ba abin da kuke jira ya same mu ko kafirai ba abin da kuke jira ya same mu mu ne din sai ɗaya daga cikin kyawawan al'amura guda biyu kyakkyawa ta farko nasara a kanku kyakkyawa ta biyu ma'ana ubangiji ta'ala ya arzuta mu da shahada ku kashe mu idan mun mutu kun kashe mu shahada ce ba hasara ba ce mu a wajen mu idan kuma mun kashe ku ma'ana za mu samu riba ta ganima sannan mu samu ribar daukakuwar addini a hannun mu samu ladan da Allah ya tanadi ga wanda suka yi irin wannan aikin saboda haka babu hafara a cikin shi yasa babu tababbe a wajen yaki irin wanda ya je yaki ba da imani ba irin wanda ya je yaki ba da manufar karbar Allah ta zanto ta ɗaukaka ba babu mai cin nasara a wajen yaki sai wanda ya fita yaki ba dan ganima ba ba dan cin mutuncin wani ba kai dan kalmar Allah kai sama tutar addinin musulunci ke so ta dauka to wannan babu hasara a cikin lamarin sa kine fa atahu Allahu ad dunya wa husna al akhirah ila wani yake cewa to gashi Allah ya ce zai ba su ad dunya zai ba su husna al akhirah kyakkyawan lada na lahira a baya kuwa ana maganar cewa wa man yuridu ad dunya zuti minha wanda duniya yana fata sai a baki wa man yuridu thawabal akhirati nutihi minha wanda lahira yana fata sai a bashi lahira da wannan gaba a cikin wannan aya sai ta nuna cewa kamar mutane masu niyya iri biyu ne ɗaya duniya yake so to sai Allah ba shi duniya ta ɗaya kuma lahira yake so su kuma sai a bashi lahira kadai ba za a bashi duniya ba to amma a wannan aya sai ce fa atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhir sai ba su duka guda biyu ma'ana shi wanda ya rubuta lahira sai a ba shi kyakkyawan sakamako a duniya kuma kyakkyawan sakamako a lahira me wancan aya take nufi wancan dai tana nufin mutumin da ya fita yaki dan duniya din tsantsa wanda bai fita da wata manufa ba sai ta duniya duniya kawai ke to shine Allah ya ce man yadu sawabu dunya nuta minha ko da wannan bayar wanda yake za mu ba shi duniyar ba wai kofa ce a bude cewa duk wanda ya fita dan duniya za a ba shi don a wani wurin ya riga ya kayyade man kana yuridu al-ajrata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدهورا ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا wanda ya kasance duniya yana fata to abin nan da yake so mu bashi na duniya sai mu bashi din amma abin da muka ga dama ba abin da yake so ba ina son kaza sai mu hana shi kaza mu ba shi so ba sannan kuma bayarwar ba ga dukkan wanda na faci duniya za ba dole dan ballan mannaru daga wanda ma ga dama ta iya waka na faci duniya kuma kai hasara baka samu duniya ba kuma babu lahira an gane ko dan haka anan da yace man kan yuridu thawabad dunya nuti minha ba sharadi bane cewa duk wanda na faci duniya zai samu kila ya samu kila kuma ya rasa amma wanda ya faci lahira babu inda za a yi rasa to shi kuma wanda ya faci lahira ko dai a bashi lahira kadai ko kuma a hada masa duka guda biyu an gane ko amma ba za a tabar da shi bai zanto babu duka guda biyu zai samu ko duka guda biyu ko kuma ya samu ɗaya daga ciki shine kul hal tarbutuna bina illa ihda al husnayni al husna ta farko duniya nasara a wurin yake da ganima al husna ta biyu lahira al janna jannatul wa samawati wal ardh to ubangiji ta'ala na iya hada mutum da kafa adamu Allahu thawabud dunya wa husna thawabil akhirah wadan kuma nan ma sai kara bayani cewa ai dukkan mutumin da ya nufaci lahira to duniyar ma sai Allah ya bashi ta iya tsaka ce to ai gashi an je wajen yakin an kashe shi ina da tabbas sun zai shiga aljanna tunda Allah ya bada labari cikin alqur'ani to amma bai ma dawo gida ba Allah ta ya samu duniya a sai ubangiji ya sa masa lisanan sadiqin fil akhirin a rinka ambatan shi ana yabansa bayan bayan ba ya samu duniya ba wani in zai samu a ambaci sunan shi duk mai duk ta san shi ko ta san shi ko na wani ba sai ya kace ba akan shuhura wani ya yace ya kace ko na wani wani ma ya dai hasarar imanin sa akan ya shahara a sanki to sai ubangiji ta'ala ya rubuta musu lisanan sadiqin fil akhirin a rinka ambatan su yanzu yau da an ce Umar dan Khattab sai ka ji zuciyarka na sarki Usman dan Affan sai ka ji zuciyarka na kaunaci Abubakar Ali bin Abi Talib duk wannan lisanan sadiqin fil akhirin kenan ubangiji ta'ala ya ya rubuta musu yabo kuma waɗanda suka zo bayan su suna yi musu addu'a wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم akwai rabon da yafi wannan ma'ana sun samu tun anan duniya kuma za su samu a lahira fa atahum Allahu thawabad duniya wa husna thawabil akhirah Allah bai ce thawabad duniya kuma sawabin Asara ba sai ce wa husna sawabin akhirah dan bambanci ke tsakanin duniya din da lahira wal akhiratu khairul laka min al ula wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila والله يحب المحسنين ubangiji ala yana san masu ihsani kamar yadda muka fassara masu ihsani a jiya masu ihsani tsakaninsu da Allah da masu ihsani tsakaninsu da mutane sai Allah ta ya ayyuhal ladina amanu in tuti'u alladhina kafaru yurdukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin بل الله مولاكم وهو خير ya وبنجد يا أيها الذين آمنوا ya waɗanda suka yi imani in tuti'u allazina kafaru idan har kuka biyayya ga waɗanda suka kafirta kuka biye musu cikin abin da suke cewa ku yi ko ku aikata yaruddukum ala aqabikum za su mayar da ko baya akan diga digan ku fatan qalibu sai ku juya kuna hasararru ma'ana za su zama sababin yin riddaku da barin addinin ku wannan magana ana fuskantar da ita ne a karan fari zuwa ga su dai sahabban da suka je yakin Uhud domin lokacin da aka yada bita ji cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama ya mutu munafikai suna ta cewa tun da ya mutu shikenan kowa ya bar addinin zamana kawai mu koma mu je mu yi sulhu tsakanin mu da yan uwan mu da muka fasa da su muka yi hijira muka baro gari saboda su mu je mu sasunta da su da'una nadaw aidina ala aydihim ku kyale mu je mu dora hannaye mu akan nasu mu musu baya a cikin nan ayi sulhu to kaga wannan da'awa da munafikai suke yi da'awa ce ta kokarin mayar da mutane baya da'awa ce ta mutane su yarda shi yasa sai Allah ya kar da mumunan ya ayyuhal ladzina amanu ya waɗanda suka yi imani in tuti'u fariqan min ladzina in tuti'u ladzina kafaru in kun bi waɗanda suka kafirta yaruddukum ala aqabikum za su ne da ku kan daga daga ku dai bi yawa maganganun sun cewa wai ku bar addini shikenan ya riga ya kare addinin na Allah ne addinin na Allah ne shi yasa aka gane fikihun sayyidina Abubakar Siddiq lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu rasuwa din ta gaske ta ya mutu sallallahu alaihi wasallam da yawa daga cikin sahabbai labarin ya ta su ya tayar musu da hankali ta yaya za a ce annabi ya mutu sayyidina umar dan khattab yana cikin waɗanda shi ba su yadda ba cewa annabi ya mutu sayyidina abubakar lokacin da abin ya faru yana wani gidansa na gona a bayan bayan garin madina ya shigo cikin garin Madina ya ga gari a rikici ya tambaya me ya faru aka ce ga abin da ya faru amma ga Umar dan Khattab can ya tsare mutane a masallaci ya zare takobi ya hana kowa magana ya ce shi bai yadda ba ce annabi ya mutu ya sai dana Abubakar ya shigo masallaci ya ga mutane halin da suke ciki sai wuce su bai ce musu komai ba sai ya shiga ɗakin umma na Aisha tun da ana aka ji ya ci annabi domin lokacin da annabi baya da lafiya yana rabon kwana a tsakankanin matansa yawa dauke shi a kai shi can dakin gobe a dauke shi a kai shi can dakin duk da ba da lafiya din dan mata ba sa yafe kwanakin su sai an yi da gaske ba yi da lafiya fa amma ko sai an kai shi kuma ya fi son ya zauna a dakin Aisha to dan saboda haka da kanshi sai ya rika cewa aina ana gadan gobe a ina nake sai a ce dakin Hafsa yace jibi fa dakin Ummu Salma gata fa dakin wani sai ya ce to daga nan fa idan ce dakin Aisha sai su ga yayi farin ciki <laughs> sallallahu alaihi wasallam da karshe dai tara su ce ku yi mun afwa ajiye shi na dakin Aisha suka ce mun yafi akai ka dakin Aisha ajiye kai ka yana dakin Aisha Allah ya karbi rayuwarsa yana daga cikin alfarin ummu da Aisha ta ce ina tallafi da annabi yana tsakanin kirjina da wuyana da mukamuki na Allah ya karbi rayuwarsa aka ce to ina za a kai shi abin ne ka'ida annabawa ana binne su ne a inda suka mutu kaga anan wurin wata falala ta ummu na Aisha za a sake binne annabi kuma a ɗakin ta bayan ya rasu a hannunta to lokacin da sai na Abubakar ya shigo ya ga mutane a masallaci ya wuce suna ce masa kwarbe sai shiga ɗakin ummu na Aisha sai ya tarar da annabi yana lallaɓa da mayafi an rufe shi da wani mayafi da ya bude shi ya kalle shi ya matsa kusa da shi ya tabbatar lalle ya cika yace mahaifa na su zama fansar ka ya rasulullah babu yanda za a Allah ya hada maka mutuwa biyu mutuwar da ake yi ta farko ka riga kai daga wannan kuma ba kai ba wata mutuwa har abada sai ya durkuta ya sumbaci annabi sallallahu alaihi wasallam yace sitta hayyan wa mayyitan ya rasulullah yace kamshi kake lokacin rayuwarka kamshi kake har bayan ka mutu ya rasulullah sannan ya tashi idanunsa na hawaye ya rufe annabi sallallahu alaihi wasallam da mayakinsa sannan ya fito ya zo samu Umar dan Khattab na magana yace Umar yi shiru umar yace ba zan yi shiru ba yi shiru yace ba zan yi shiru ba sai sai na abu kawai ya hau kan mimbar yace innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan mutanen da suke sauraron umar sai suka yi banza da shi suka biyo wajen sayyidina abubakar da ya gama khutbatul hada da manzon Allah ke bude maganganu da ita sai ce ya ku mutane man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan qad mat wa man kana ya abudu allah fa inna allaha hayyul la yamut ya ku mutane duk wanda yake bautawa muhammad to Muhammad ya riga ya rasu Allah ya karbi kayansa wanda ko yake bautawa Allah to Allah rayayye ne wanda baya mutuwa sai ya karanto ayar da muka bude tafsiri da ita yau wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila anqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajidu Allahu shakir sahabbai kowa sai ta maimaitawa sai maimaita ayar abdullahi da da ce wallahi sai mutane suka zanto kamar ba su san wannan ayar ba sun manta sai yau ne suka fara jinta daga bakin sai zina abubakar daga nan sai kowa ya sallama eh Allah ya karɓi rayuwar annabi Allah ya karɓi rayuwar annabi sai aka shiga sabani na biyu ina za abin da tun tunda yanzu an yadda ya rasu a ina za abin da shi wadan suka ce akai shi baki wadan suka ce akai shi masallacin sa nan ma sai na Bakar ya kawo hadisi yace annabi da kansa sun yana da rai ya ce Allah baya karɓar ran wani annabi face sai an binne shi a daidai inda ya karɓi ba a tarawa da shi ko to aka binne shi a dakin ummu Aisha ma'ana dai ko shakka babu wanda an fahimci fikihun sayyidina Abubakar cewa eh, rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake da rai shine shugaba dukkan abin da shugabanci yake nufi shine shugaba kwamandan yaki halifa amirul mu'minin zaka ce masa duk abin da kake so ka bayar na mukami na daukan nauyi manzo Allah ya ji ya gani limami a idi limami a kansu salawati limami a juma'a sallallahu alaihi wasallam a kawo hari garin Madina kafin mutane su farka daga barci su je su ga ina ake kai harin ko sun ji wani ƙara sun dauka hari aka kawo sun fita su je su ga me ke faruwa sai sai ga annabi na ka hanyar dawo ni ya je ya ga me yake faruwa yana cewa nan kurawo nan kurawo ku kwantar da hankalinku kwantar da hankalinku ya je ya gano me yake wajen shugaba da dukkan ma'anar shugabanci ta tattara gare shi sallallahu alaihi wasallam to amma wannan baya nuna dawwamar ka tunda ubangiji ta'ala ya rubuta kasancewarsa dan adam bil adama bashar min al bashar ya rubuta kasancewarsa annabi manzo irin zai shuɗe yadda annabawa suka shuɗe tafiyarsa ba ta nufin mutane su bar addini tafiyarsa ba ta nufin mutane su ja baya da haka jita-jitar da munafikai suke yadawa sai Allah ke kira mummune in ba kuka biye musu to za su sa ku yarda in tuti'u alladhina kafaru yurdukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin balillahu mawlakum Allah shine majibincin lamarin ku ba manzon sallallahu alaihi wasallam ba manzon Allah tsakanin shi da kun isarwa ya isar kuma kun girmama shi girmama girma da ya kamata kun masa a lokacin rayuwarsa kuma za ku ci da girmama sunnarsa da biyayya gare shi har bayan rasuwarsa amma hantaka da siffofi na rububiyya ke kwantattu ne ga Allah balillahu maulakum Allah ne majibincin lamarinku wa huwa khairun nasirin kuma shine fiyayyen masu taimako gaba daya sai Allah ya taimaka فنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين وبنجد سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب da sannan za mu jefa tsoro a cikin zukatan waɗanda suka kafarta saboda me bima ashraku billahi saboda abinda suka taranya da Allah na sanya masa kishiya ma lam yunzil bihi sultanan abinda bai saukar da hujja akai ba domin dukkan shirka kan ai ba ta da hujja wa ma wa humun nar ita ce wuta wa bi'sa maswa zalimin tir da makomar azzalimai idan ta zanto ita ce wuta Allah ya tare mu ayar sanulki zamu jefa tsoro a cikin ayoyin da suke magana kan yakin Uhud ma'ana wannan ya nuna kenan sai an gama yakin za a jefa tsoron ko an riga an jefa tsoron shi yasa waɗansu malamai suka ce sa a nan wurin ba ta cikin babinta a'a Allah na nufin na riga na jefa tsoro din ne ina fata an fahimta amma kuma da zai iya tambaya ce wani tsoro aka jefa a yakin Uhud ga yanzu ka tsazu tsazu nan ka faɗa cewa kafirai sun kashe wajen mutum 70 cikin mu ina jin tsoron a'a to ai ba karshen faifan yakin kenan ba muna ban ayoyin ne yadda suka zo. ba ba mu gama haɗi da ayoyin gaba ɗaya ba kusan aya hamsin ce akan yakin Uhud har yanzu ko ba mu sa ba in mun ji a mun yi rabi za ka gane inda aka jefa tsora wato an jefa tsoro a farkon yaki daidai lokacin da manzo sallallahu alaihi wa sallama ya fito daga Madina ya zo ya kakkafa sahabbai sahu sahu aka fara yin yaki a wannan lokacin ko shakka babu Allah ya jefa tsoro a cikin zukatan kafirai to amma yaya aka yi abin ya canja har ya kasance kafirai sun samu ƙwarin gwiwar da suka yi wa mummunai illa shine ayar da zamu karanta yanzu za ta karanta za ta yi bayani Allah ya ce ولقد da الله suna in تحسونهم bi'izni حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم عليكم والله ذو فضل على da وبنجد تي ولقد صدقكم الله وعده hakika Allah ya gaskata muku alkawarin da ya mutu cewa zai ba ku nasara akan kafirai iz tahussunahum bi izni yayin da kuka rika kashe su da izininsa da yardarsa da iradarsa da nufinsa alhaqu a cikin larabci alqatl kenan الزمخشري أتكين تفسير القتل الذريع كسا من يوى بما ويكا تنبشين الحق daga hassa ya husu ne babin radda ya ruddu in ta husunahum yayin da kuka rika kisan su da yawa bi iznihi da izninsa a farkon yakin kenan hatta idza fasiltum har ya zuwa lokacin da kuka yi rauni wa tanaza'atum fil amri kuka yi jayayya cikin umarnin da manzon Allah ya yi muku wa asaitum daga karfe kuka saba masa min ba'di ma arakum ma tuhibbun bayan Allah ya nuna muku irin abin da kuke so ku samu na ganima minkum man yuridu dunya cikin ku akwai wanda suke nufin duniya wa minkum man yuridu al-akhirah cikin ku akwai wanda suke nufin lahira thumma faraqakum anhum sannan sai Allah ya kautar da ku daga kan kafirai a karan fara kuna cin galaba kansu da kuka saba umarnin annabi shikenan sai Allah ya kautar sai rinsa ya juye da mujiya kuma anhum sai ya kautar da ku daga kansu ya zanto su ne kuma yanzu a kanku wala kada afa anku ba komai ku je Allah ya muku afwa wallahu dhu fadlin 'alal mu'minin ubangiji ana ma abutin falala ne kan mu'mini wato wannan ayar sai take ba da labarin me ya faru wato lokacin da annabi ya ajiye waɗanda ake kira adadin saban da ya dora suka akan dutsen da ake kira Jabal Ruma wajen mutum hamsin ko na makamantan haka karkashin jagorancin Abdullahi bin Zubair wanda yake ku tsaya kan wannan dutsen mu za mu cikin fama ku tsaya kan wannan dutsen kada ku yadda ku sauko ko da kun ga suna mana daukan da shaho wa dan tsaka har sai in nace ku saboda haka sai annabi yake da cikin fagen fama shi da sauran sahabbai sallallahu alaihi wasallam a karan fari kam kamar yadda wannan aya ta bayani musulmai suka fara cin nasara kafin ka ce me har sai ga gawo wajen mutum 25 cikin sahun kafare amma ne ba wanda aka kashe ko ɗaya a lokacin to saboda haka sai kafirai suka tsorata bisa ga ka'idar sannan kifi fi qulubil ladina kafaru ruba suka rinka gudu suna barin makamansu wani ya gudu ya jefar da tamararsa za a ga tun da kafirai ne masu dukiya wani tamararsa ta zinariya ce wani gidan takobin sama gaba ɗaya zinari wani azurfa kaga kuɗi ne masu tarin yawa mutanen can da ke kan dutse da annabi ya ce ku zauna kar ku sauko sai na ce ku sauko da sai ga kafirai suna guduwa suna barin abin da dinsu dukiyoyinsu sai suka rinka cewa alganima talganima ku sauka mu ɗebi ganima ku sauka mu ɗebi ganima Abdullahi bin zubairu yace kar ku sauka manzon Allah yace kar mu sauka sai da izinin sa ba su saurare ku ba da suke alganima ta ganima wadan suna cewa yaki ya riga ya kare gashi an karkashin su suna ta guduwa gara mutum zai dauki rabon shi kafin ya rasa da haka sai suka gangaro daga kan wannan dutsen a ce a wannan lokaci Khalid ibn al-Walid yana cikin kafirai bai riga musulunta ba ya yi kwantan kwana da wata rundunar guda ta daban ta musamman abin da yake jin tsoro nan inda manzon Allah ya zo ya sanya waɗannan sojojin dama nan ne matsalar manzo Allah ya kare wajen da wajen mutum hamsin da Khalid ya ga sun tafi saukar sun tafi daukan masu sauran mutum goma sai ya taho da rundunar yakin sa ya gama da wannan mutum goma sannan ya shiga kuma ya fuskanci musulmai musulmai ba makami a hannu suna daukan ba saboda haka sai wuri ya takuɗe da juna ta yadda ba za ka iya ba ka iya ganewa waye mummunin wane ne kafara yaki yayi yaki kenan a nan gurin ba musulmi waɗansu ma har suka daga kashe musulmi ba tare da tuntun musulmi ba ne saboda wurin ya tafi gaba daya yaman baban huzaifa ibn al-yaman an biyo shi za a sare shi ko za a soke shi da mati huzaifa ya gani yana cewa abi abi abi babana ne babana ne ina ba su ji ba cikin sabo dan suka kashe yace yarshi Allah lakum Allah ya ji kanku na san ba da niyya ku kai ba to anan wurin ne inda wurin ya rinta gaba daya yanzu wannan abin da ya faru menene ya haifar da shi ko shakka babu abin da ya haifar da shi sabani wa tanaza'atum fil amri ashe sabani na gadarwa da al'umma rauni shi yasa ake son a kautar da sabani a cikin al'umma gwargwadon isu idan akwai shi a cikin mutane an kasa kautar da shi to a hana shi tasiri gwargwadon iko idan ka saba mu akan fatawa na saba maka akan fatawa ya kasance kai ka gino akan taka kai ni in gino akan tawa in yi kar in dauka tunda ka saba mun ka zama abokin adawa ta kar ka dauka tunda na saba ma na zama abokin adawarka yi kokarin bayyanar da fatawarka a gaban jama'a da dalilan da suke kare ta ni ma in yi kokarin bayyanar da tawa fahimtar da dalilan da suke kare ta mutane kuma a bar musu alƙalanci li yahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyina wanda zai karbi shirya ya karba da hujja ya zanto ba tsoron tashi akai ba ba zagin sa akai ba wanda kuma zai bata ya bata shi ma bisa ga hujja ya zanto ba gajiyawa akai wajen bashi dalili ba shine ya zaku bata to amma dan ka saba mun na saba ba ihi da ya ijtihadi ya gano mas'ala ya gano wani hukunci ya ce dole sai mutane sun ba abin da ya gano ya kyale su saurari na sauran shi ma su saurari na shi su ji dalilan sauran shi ma a ji dalilan shi wannan shine ayi gogayya ta dalili ayi musayar yawon baki ta hanyar hadisai ingantattu amma ba a yi musayar yawon baki ta hanyar zagi ta hanyar cin mutunci ta hanyar habaici wannan bai dace ba kuma wannan shi ke gadarwa da al'ummar rauni kun ga dai Allah ya ce wa laqad sadaqakum Allahu wa'adahu a karan fari Allah ya gaskata muku alƙawarin sa na nasara iz tahussunahum bi izni lokacin da kuka rika karkace su da izinin Allah hatta idza fashiltum har sai da kuka yi rauni me ya haifar da raunin wa tanaza'atum fil amri kuka yi sabani cikin umarnin annabi annabi ya yi umarni wadansu suna cewa abi wadansu suna cewa kar abi kaga abu na farko kenan wa asaitum karshe sai kuka saba din kuka saba umarnin annabi to idan ya kasance sako daya sahabbai a yakin suka wa annabi sako daya suka yi na sa sai da mutum 70 aka yi hasaran su suka yi shahada a yakin to yau sako na muke wa manzo Allah sunnoninsa wanda mun riga mun san sa ne kere da mu mun sani ba mu da kowane irin tawili ba mu da kowane irin bayani da zamu yi mun san sunnar annabi ce muka sa mun tabbatar ya ce kaza muka ki mun tabbatar ce ku bar kaza muka ki A ashe dukkan wata nasara da abokanan adawa za su ci akan mu mu ne muka dauki makullan nasarar a hannun mu muka ba su domin mu ne muka samu muka saba wa Allah muka saba wa annabi sannan suka ci nasara akan amma idan muka tsaya kan tafarkin Allah kan tafarkin manzon Allah ba za su ci galaba akan ba alƙawarin Allah na nan Allah yakan janye ne idan ko kun janye inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim shine Allah ya ce wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun kuka saba bayan Allah ya nuna muku abin da kuke so minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah wani sahabi ke cewa wallahi lokacin da muka fita in an ce cikin mu akwai mai son duniya ba zan yadda ba sai da wannan aya ta sauka cikin sahabbai ma kenan minkum man yuridu dunya to ya cikin mu kuma <laughs> ai mu idan an samu cikin su minkum min yuridu dunya to minna man ya abudu dunya kenan akwai wanda duniyar ma zai kusa bauta ta mata ne gaba ɗaya ba ma wai son duniyar kadai ba summa sarafakum anhum kaji fa da ku ne akan su sai Allah ya canja ya dora su akan ku liyabtaliyakum dan ya jarrabe ku ya lallata ku ya muku horan kun saba annabi ya muku horan cikin ku an samu wanda suke da rinjayen san duniya ya kamata su rage san duniya sannan nasarar ta dawo sai Allah ta walaqad afa anku Allah ya muku afa ku je an yafe muku wannan kar da ku sake nan gaba wallahu zu fadlin alal mu'minin ubangiji ma'abucin fulala ne akan mu'mini sai ayata ta gaba in tus'iduna wa la tanuna ala ahadin والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله قدير بما تعملون ubangiji ce in tusiduna tuna lokacin da wato ainihin tusiduna kuke kokarin guduwa wala taruna ala ahadin ba fa waiwaye ma ku juya ba ku ga waye ke biye da ku kowa ya ga dan uwansa a guje shi ma zai fita a guje shine tusiduna domin al-is'ad shine al-ib'ad guduwa kenan ko nesanta kuke kokarin nesanta daga filin yaki wala taruna ala ahadin ba fa waiwaye ma ga wani war rasulu ukun fi ufrakum manzo Allah yana kan karshen baya kun baro shi daga shi ce mutanen da su mutum goma ko sha biyu ba yana ta kiran ku yana ta kiran su yaya wane yaya wane mutane suna guduwa fa asabakum ghamman bi ghambin sai ubangiji ya jarrabe ku da damuwa bisa damuwa damuwa tare da wata damuwa waɗansu malamai suka ce alba a nan gurin wajen bi gammin ma'anar ta ala gammin fa asabakum ghamman ala gammin sai Allah ya dora muku damuwa kan damuwa na farko ga damuwar an ji waɗansu daga cikin rauni an karkace su na biyu ga damuwar ana yata jita jitar annabi ya mutu kaga wannan ai damuwa ce kan damuwa shine fa asabakum gammam bi ghammin ko kuma fa asabakum gammam bi ghammin sai Allah ya sakanya muku damuwa saboda damuwar da kuka sanya wa annabi tunda yace ku tsaya kar ku sauko daga nan sai kuka sauko in kun saba umarnin sa ba zai ji daɗi ba zai damu to saboda wannan damuwar da annabi yayi sai Allah madaukakin sarki kuma ya saukar muku wannan abin dan ku damu sakamakon wannan damuwar shine fa asabukum ghamman bi zammin likai la tahzanu ala ma fatakum wa la ma asabakum domin kada ku yi bakin ciki bisa ga abin da ya same ku ala ma fatakum kai bisa ga abin da ya kubuce muku wa la ma asabakum sannan kuma kar ku bakin ciki kan abin da ya same ku wallahu khabirun bima ta'malun ubangiji ta'ala khabir ne wato ainihin mai bada labari ne bima ta'malun dangane da abin da kuke aikatawa wajen likai la tahzan su malaman suka ce la din nan wato filati ai likai tahzan alama fata wato dan ku bakin ciki akan abin da ya kubuce muku na nasara shi yasa ubangiji ta'ala ya daura kafirai dan akan ku a wannan yan mintunan a cikin yaki har suka muku illar da suka yi muku amma kuma idan sun ce haka ne to sai mu ce wala ma asabakum to kuma ya za a ce da wannan ladan ko shakka babu ladan nan tana nan a babin ta sai dai suka ce idan an ce likai la ta hazanu don kar ku bakin ciki to ai sun ga sun yi bakin ciki dan me za a ce dan kar ku bakin ciki an gane ko dan kar ku bakin ciki to amma suka ce wannan likai ladan yana da alaka ne da qad afa ankum hakika Allah ya muku afwa likai la ta hazanu alama fatakum dan kar ku je ku yi ta bakin ciki ga rashin azwa ga kuma ku samu nasara ba a wajen yaki sannan kuma gashi an ji muku rauni ga Allah bai afwa to sai afwa to sai afwar ta mantar da su raunukan da aka musu afwar ta mantar da su hasarar da suke a wajen yaki ina fata an fahimta ko shakka babu da lafin nan za ta yin alaka da wannan walaqad afa an wallahu khabirun bima ta'malun ubangiji mai bada labarin ne dangane da abin da kuke aikata sai ce أمنة نعافا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استذلهم الشيطان إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم وبنجد ثم أنزل عليكم من بعد الغم sannan ubangiji ya saukar muku min ba'dal gamme bayan damuwar da kuka samu kanku a ciki sai ya saukar muku amanatan aminci wato tsoro ya kau daga cikin zukatanku nu'asan har kuka rinka samun gengedi da barci daya daga cikin sahabbai ke cewa na ɗauki makami na buga takobi na a gabana amma saboda gengedi har take kwacewa a hannuna sai na sake ɗaukar ma'ana ka san idan kana cikin jin tsoro baka iya barci to amma saboda ubangiji ta'ala ya kwantar da hankalinsu sai ya sa musu wannan natsuwar da waɗansu ma har gengedi suke a filin yaƙi fa anzala alaikum min ba'd al-gammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum gengedin da ke lullube wani sashi daga cikin ku wa ta'ifatan amma waɗansu sashin kuma kada ahammatkum anfusuhum su kan tasu ta ishe su munafikai ya yazunnuna billahi ghayra al-haqqi dhanna jahiliyya suna yi wa Allah zato ba zato na gaskiya ba zato irin na mutanen jahiliya wato zatan Allah ba zai taimaki annabinsa ba zatan Allah ba zai cikawa annabinsa alƙawalin da ya musu ba kaga wannan mummunan zato ne ga Allah yaquluna suna cewa hallana min al-amri min shay shin muna da cewa ne cikin wannan lamari na yaki ma'ana ba mu da ta cewa a cikin lamarin wannan yaki ko a cikin lamarin nasara ko rashin ta qul ka ce da su innal amra kullahu lillah al'amari gaba daya a hannun Allah yake nasara ko rashin ta fi anfusihim su munafikai suna boyewa a cikin zukatansu ma la yubduna lak irin abin da ba sa bayyana maka shi da harshe sai su faɗi da daɗin magana amma a zuci ko mummuna na suna cewa law kana lana min al-amri shay'un ma qutilna hauna wallahi inda al'amarin a hannun mu yake da mu zo nan an kace mu ba dan me za mu fito wato mabiya ubay bin sulul suna cewa to ai da ma an ba da shawara a zauna a madina kar a fito dabarar yaki ka zauna a gari yanzu gashi mun fito fili inda an bai wa shawara mu ai da ba a fito nan gurin ba ga saka wadansu suke da san ga cewa wani abu ya zo na rashin nasara sai shi ta kawo uzurruka haka haka sai ubangiji ta'ala yake mayar musu da martani kace kul kace da su law kuntum fi buyutikum ko da kun kasance a gidajen ku a zaune labara zallazina kutiba alaihimul qatl ila mabadihim wallahi da waɗanda aka rubuta za su mutu yau sai sun fito da kansu sun zo inda nan ne Allah ya kaddara za su faɗi su mutu wali yuta lillahi ma fi sudurikum ubangiji ya kaddara abin da ya faru ne dan yi zarraba abin da ke cikin zukatanku wali mashi ma fi qulubikum ya tace zuciyar ya tabbatar da imani da ikhlasi a cikin tafiyar da babu nifaka kamar da muka faɗa tamhis a jiya wali mashi sallahu allazina amaru wa yamhaqul kafirin wallahu alimun bi dhati sudur Allah masa ne dangane da abin da ke cikin zukata ma'ana wannan natsuwa da Allah ya saukar musu sai suka tsaya suka jajirce jaruman cikin su sai suka dawo irin su Sa'ad ibn Abi Waqqas irin su Talha ibn Ubaidullah irin su Hamza ibn Abdul Muttalib irin su Abu Dujan al-Ansari irin su wane ne jaruman su karkatowa manzo Allah kuma yana cikin su ana buga komai da shi ya kalli Sa'ad ibn Abi Waqqas ke harbe su bi abi anta wa ummi sai ya murmushi yace duk duniya ba wanda annabi ya taba cewa mahaifa na ta zama fansar ka sai ni <laughs> irin sa Abdullah bi waka murmushi ya kama shi ya rinka harbi gabas da yamma kur da arewa sannan kuma ga su wato Talha bin Ubaidillah wanda gonan harbi ne da ya ganka da mashi sisi je ka kawa Talha ma'ana waɗansu mazan sun kwaɗo su kai naka ba lallai bane in ka harba ka samu shi in ya harba sai ya samu baya kuri haka manzo Allah ya rika kasafin su a wurin yaki yasa wannan yayin nan yasa wannan yayin nan so kuma suna cewa manzo Allah karka hau tudu su ganka kai na cewa ba komai cewa manzo Allah kai kwanto idan ka hau tudu su ganka ka za su harbe ka manzo Allah ko ba ruwanka sallallahu alaihi wasallam wannan tsayawar da annabi yayi da tsayawar da su sa'ad bin abi waqqas suka kai su talha bin ubaidillah ita ta wa sauran jarumai kwarin gwiwa suka tsaya mus'ab ibn umair yana rike da tuta aka fille wannan hannun ya rike ta da wannan hannun aka fille sai ya kife da dungu bai bari ta faɗi ba da haka wani daga cikin sahabbai ya ce ina jin da su ake da aka ce minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila har yayi shahada a wajen Hamza bin Abdul Muttalib shi ma yayi shahada a wajen wane ne yayi shahada a wajen manya manyan jarumai Annabi sallallahu alaihi wasallam na tsaye ana ta gwabzawa ana ta gwabzawa tsoron nan ne da Allah ya alƙawari cikin sanuki fi kullubil ladzi roba sai aka sake jefa shi sai su abu tana sa ga yaki ya dawo sabo bayan mutanen nan damun musu illa saboda haka sai aka tsaya aka ja tunga waɗannan suka ware waɗannan suka ware ana kallon juna annabi ya ce kar wanda ya da baya kuma yana tsaye su tana sai suka zo sai suka kada raƙuman sai suka yi baya sai manzo Allah ya tura Ali na Abi Talib sai je ka ji su gani idan ka gan su akan dawaki raƙuman na gan su to Madina za su je su karkashe matanmu mu da iyalan mu sai mu kama hanyar Madina idan ka gansu akan raƙuma suna kora dawaki to doguwar tafiya kenan maka za su gudu aliyu na bi talib na lekowa sai gansu akan raƙuma sun kama hanyar maka kenan bayan sun tafi sai dan ya sake musu wasan sun ce to wai ko me tafi tafi ku dawo mana Allah ya sake jefa tsoro dai wasu dawo din ba kamar yadda ayoyin gaba za su nuna nan gurin manzo Allah ya rika sa aka da tattaro mutane ana binne su a yawa haka aka rika binne su yana cewa ku binne su kar wanda za a yi wa wanka kar wanda aka sa wa likafani kowanne da yadda yake din nan da jinansa a jiki cewa za a tashi su ran tashin kiyama arrihu rihul musk wa launu launu dam law